duniya wani daga cikin malaman ku da yake yin rubutu yake ɗaukan alƙalami ya rubutu ga malam ɗahir bauchi ga malam sharif sale ga makarnan duk ga sunan kuna ji da su su ɗau rubutu ku gaya musu dan Allah su ɗau alƙalami su yi wa malam habibu rabbi su ce abin da ya faɗa ba daidai ba ne idan an isa shi ne kawai abin da za ku yi idan kuma suna ganin ba za su iya ɗaukan alƙalami ba su zo su tinkare shi su kure shi a nan wajen wallahi billahi allazi la ila illa huwa inda wannan abin da aka faɗa ba daidai ba ne, wallahi makare zai fito ya zo ya ce zai kura bala habibu amma sun san abin nan daidai ne kuma sun san abin nan haka yake ba wanda zai iya tinkara waɗannan abubuwan Sabida haka duk wani yan hayaniya da zai zo da duk wani yaro da zai fito ya ce wani za a zo a yi mukabala a'a dan kada a ce ba a kula ka ba a mukabala muna da yara mu ma muna da ɗaliban ilimi wanda sun taso za su tinkare ka mu tura su za su yi mukabala da kai wannan shi ne saboda haka maganar wani ya ƙara shigowa nan shafin ya ce zai mukabala da malam habibu wallahi kada ya kara kada ya kara kada wanda ya ƙara ba wani dalili malam habibu karatu ya zo ya bayar saboda haka mu muna da tsari a cikin abubuwanmu akwai malaman da muka ware su karatu suke bayarwa idan wasu babban malamin ku ya fito za mu iya barin su je su tare shi amma kawai haka daren kawai ka zo baka san ma ina ilimi ya tinkara ba baka san inda ake bambance tsakanin abubuwa na ilimi ba zo ka wahalar da babban malami a ba zai yi ba wannan Allah ya sa mu dace wannan shine abin da nake so na abin malam malam malam malam Muhammad shi wannan mutumin ka gaya masa in zai zo ya yi karatu ko raddi zai zo yi akan karatun malam habibu ya zo amma kada ya zage-zage ya zo ya yi wallahi mu ba mu ba malam ya zo ya yi amma banda zage-zage dan ba zage-zage ake yi ba an kawo abu ne da aya da hadisi an rushe su an kawo maganganun shehunansu shehunsu ya ce Allah yana cikin gumaka kuma yana magana da harshen bishiya duk sun faɗa ga gidan ƙarara sai muka ce ga aya ga hadisi abin nan ba daidai ba ne kai sai ka zo ka fito mana da jawabi mana haba ya za ana magana ta ilimi yanzu ba wannan duniyar Fata ta canja ba lokaci ne da za a kai mutum zawuya a gaya masa abin da aka gaya masa a ce kuma sirri ne kada ka gaya wa kowa ba haka ba ne wannan lokacin ya wuce in za ku fito ku amshi gaskiya ku zo ku amshi gaskiya in ba za ku amsa ba dan Allah ku kyala al'ummar musulmi su saurari gaskiya su fahimta duk wannan abin da mutanen nan suke yi karatun nan da ake ya tayi musu da hankali ni kaina akan wannan karatun na malam habibu wallahi na amshi waya ban san adadinta ba wannan ya bugo wannan ya bugo wannan ya bugo to karatu ka hana karatu littattafan malaman ku dai suka rubuta littattafai suka yi muku wasiya suka ce in sun bar duniya ku kare littattafan kun kasa karewa dole ku kyale mu mu karanta mu baya mu gaya mutane gaskiya amma wallahi waɗannan littattafan da aka rubuta aka saba wa alkur'ani aka saba wa sunnan manzon Allah wallahi ba za su karu ba wallahi ba za su karu ba akwai wani babban shehun su da yake gaya yake cewa shehu Ibrahim har nasiha yayi masa yana cewa in akwai lokacin da za a zo ana hujumi akan sai kare shi amma yanzu ba su iya zuwa su kare ba da kunne na na yana fara yana cewa in lokacin ya zo ya kare shi ba za su iya zuwa ba su ma sun san ba su rubuta abin da yake daidai ba saboda haka wallahi karatu za mu ci gaba da karatu in kun isa kuma ku je ku ɗauki kitabu tauhid littafinmu ne na Muhammad bin Abdul Wahab ku karanta ku cire gashi inda kafirci yake a cikin kitabu tauhid ku je ku ɗauki aqidatu tsahawiyya ku je ku ɗauki aqidatul wasiqiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ga littattafan mu nan in kun isa ku zo ku sa ku karanta mu littattafan ku muka ɗauko muna fede muna muna karantawa haba ai wannan abun ba shi bane wallahi malam malam malam malam Muhammad duk wanda ya zo ya ce zai zai sa aqida ah, kitabut tauhid ko usulus salasa zai yi raddi a kansa dan Allah ka bashi dama ya zo ya yi mun haka muke nema ba ma bin kowa ba ma bin Muhammad bin Abdul ba ma bin Ibn Taymiyyah ba ma bin kowa manzon Allah muke bi waɗannan da kuka ga muna salaha al-jasad kulluhu wa idha fasa da al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb annabi sallallahu alaihi sallam ya ce jiki na da wata tsoka idan wannan tsokar ta jaru jiki gaba ɗaya ya jaru idan wannan tsoka ta lalace jiki gaba ɗaya ya lalace manzon Allah ce ala wahiyal ya yace ku saurara ita ke zuciya to Ahmad Tijani illar da yayi ma al'umma ko zamba da yayi ma al'umma shine na abu na farko dai yayi ƙarya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa da ainihin watan zikiri wanda zai lakana ma al'umma kaga kenan kamar shi ya zan manzon manzon Allah zuwa ga al'umma baki ɗaya kenan cewa ya lakana ma mutane zikiri din zikiri din nan shine astaghfirullah da kuma ainihin wasan salati da kuma la ilaha illallah za a lakana maka yadda za a gaya maka ga adadi da za ka yi sahi da mulki amma ka karkashin haka ya zo da kun miyagun akidu wanda yake yake dasawa ga zukatan mutane wanda yake mun yi bayani daga cikin waɗannan akidu cewa Allah na cikin gumaka masu bauta mu gumaka Allah suke bauta ma daga cikin waɗannan eh, miyagun asiri cewa Ahmad Tijani ya sufanta da dukkanin sunayen Allah da sifofinsa kamar ya zama kamar shi ne Allah. Daga cikin waɗannan asiri cewa ainihin wasan kutubi shi ne ke tasarrufin abubuwa baki ɗaya ko na hannunsa da sauran dai miyagun asiru da shi Ahmad Tijani ya zo da su to shi ne muke tambihi zuwa ga al'umma muna tunatar da al'umma da cewa a koma mun littafin Allah a koma mu da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata a kauce ma dariqat tijaniya a tsaya ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa suka kasance a kansa a wanda yake mun sani cewa abubuwa guda biyu su ne manya-manya bambancin mutane da waɗanda ke bin wannan hanya ta dariƙar tijaniya abu na farko shine wato miyagun akidu da Ahmad Tijani ya zo da su na shirka da na kafirci da kuma na bid'a wanda yake su suna a kai mu kun ba mu yarda da wannan ba. Abu na biyu shine maganganu da Ahmad Tijani yake faɗa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓa ga manzon Allah manzon Allah ya ce masa kaza manzon Allah ya ce masa kaza manzon Allah ya ba shi labari kaza mu mun ce ƙarya yake su ko sun ce abin da Tijjani yake faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce gaskiya yake yi. To wannan darasi namu na yau wasu abubuwa guda biyu ne za mu zo da su kuma za mu yi bayanin sa wanda yake duk mai hankali in dai ya kwantar da hankalinsa ya yi nazarin waɗannan abubuwa ya kiyasta su ya auna su da littafin Allah da kuma sunnan manzo zai fahimci cewa lalle Ahmad Tijani yanayi ma manzo sallallahu alaihi wasallam a Akwai wani mutum wanda ya bugo mana waya wanda ake ce masa kamar yadda ya gaya mani ga waya cewa sunansa Siraju Habib cewa kuma yana daga cikin wata jiha daga cikin jihohi ko dai namance jihar da ya faɗa ko dai Katsina ko Adamawa namance inda yake ya bugo mana waya mun tattauna da shi mun daɗe muna tattaunawa da shi ta waya muna ta jayayya abu na ƙarshe ni da shi ah, mun yi muwafaka kan za mu yi muƙabala da shi ya sanya ainihin wato ya zo da nashi sharuɗa ni ma na zo da nawa sharuɗa duka mu yi muwafaka da kuma lokaci da za a gudanar da wannan muƙabala to amma kuma wannan muƙabala sai kasance ba ta wakana ba to sai ya zamanto dama ni muƙabalar ta wa tambayoyi guda biyu ne na jefa masa cewa sun zai bani amsa to shi kuma yace zai neman tambayoyi guda biyu to da Allah sa wannan muƙabalar ba a yi wannan muƙabalar ba to sai kasance abubuwan da na tambaye sa guda biyu to su ne nake son in yi darasi a kansu kuma ainihin in yi waɗannan tambayoyi guda biyu ga ba gare sa ba shi kawai wannan tambayoyin za a yi su ne ga dukkanin wani wanda ke iya yi ma Ahmad Tijjani kariya a kan maganganun da yake faɗa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya karɓa ga manzon Allah ko manzon Allah ya ce masa kaza to abubuwa guda biyu ne za mu tambaya in dai har sun yadda da duk abun da Ahmad Tijjani yake faɗa yake jingina zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake faɗa to duk wanda ya isa akan cewa zai iya ba da amsa to muna son ya hito ya bugo waya ya ba mu amsa akan waɗannan tambayoyi guda biyu da za a yi wanda yake tambayoyin guda biyu duka bayan an yi bayanai shine za a yi waɗannan tambayoyin guda biyu to akan wannan ne na rubuta bayanan da za mu karanta a wannan to shi wannan da muka yi yarjejeniya muka yi alkawari da shi za mu yi mukabala mukabala bata wakana ba to insha Allah bayan darasin zan gaya ma al'umma me yasa ainihin menene dalilin da yasa ba mu yi mukabalar ba to wannan insha Allah karshen darasi idan aka biyo ni in Allah ya da za a yi bayanin dalilin da yasa ba a yi muƙabala ba to abu na farko wannan risala da na rubuta suna wannan risala min audahil adillati ala anna ahmad tijani kana yakzibu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato dalilai mafi bayyana masu nuni cewa ahmad tijani yana yi manzo sallallahu alaihi wasallama karya to wannan abu na farko shine hukumul hukumul kadhib ala hukumul hukumul ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a hukuncin yima manzon Allah ƙarya menene hukuncin yima manzon sallallahu alaihi wasallam ƙarya yaqulu al-imam al-bukhari babu ismi man kadhaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari yana cewa wannan babu yana bayani ne akan zunubin wanda yayi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya haddathana حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي ابن ابن هراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan hadisi Ali ibn Imam al-Bukhari yana cewa wannan babi yana bayani ne akan zunubi wanda ya yi ma manzon sallallahu alaihi wasallam karya to shine wannan hadisi ga isnadin sanan har zuwa ga Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la takzibu alayya tarku man Ba fa innahu man kazaba alayya cewa duk wanda yayi man ƙarya in ji manzo sallallahu alaihi wasallama fal yalijin nar to ya shiga wutar jahannama wa yaqulu al imam muslim babun fi tahziri min al-kadhib ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma imam muslim yana cewa cikin sahihu nash yake cewa haddathana muhammad ibn ubayd al-gubairi haddathana abu awana an abi hasin an abi salih an abi hurairata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده wannan hadisi kuma abu huraira shi ya ruwaito wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya man ƙarya da gangan da gangan kai ma manzo sallallahu alaihi sallama ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ce, fal tabawwa maq'adahu minan nar to ya rike mazaunin sa daga wutar jahannama idan har kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan to kai rike mazaunin ka daga ainihin watan wutar jahannama To sai abu na gaba inda muke son mu bayyana ma al'umma cewa ainihin Ahmad Tijjani yanayi ma annabi sallallahu alaihi wasallama karya. Shi ne mu'allihu jawahirul ma'an. Mu'allihu jawahirul ma'an wato wane ne wato wanda ya wallafa jawahirul ma'ani. Ya kula Aliyu Harazim, Aliyu Harazim yana cewa wannan Aliyu Harazim shine babban almajirin Ahmad Tijjani. wanda yake ƙasa za ku ga na rubuta a shi aliyu harazini ainihin watan lokacin da ainihin watan ya rasu wanda yake ainihin watan ya rasu a garin madina a kuma kamar yadda aka yi bayani dangane da rasuwarsa cewa su ma ya yi bayan ya suma ainihin watan aka yi zaton cewa ainihin waton ya mutu ne sai aka ja aka tubuɗe shi to ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da sha da sha bakwai ya rasu Watan bayan rubuta jawahirul ma'ani da ainihin watan shekara uku kenan domin an gama rubuta jawahirul ma'ani hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha hudu bayan an gama rubuta jawahirul ma'ani da shekara uku aliyu harazin ya rasu sa'annan kuma ya rasu ainihin garin madina sa'annan kun bayan rasuwarsa da shekara goma sha uku sa'annan shi tijjani ya rasu menene ali harazin yake cewa yake cewa walan ma mada shaharani bi fas amarana bi jam'i haza ta'lif bi amrin min sayyidi min sayyidil wujud haka yake can rubuce ko da yake nan na sa wala waladi adam baina qausaini ali harazin yake cewa lokacin da aka yi wata biyu kafin bayan sun bar abi samgun bayan sun je fas da shi da tijjani yace amara na sai tijani umurce mu bi jam'i haza ta'lif mu haɗa wannan littafi bi amrin min sayyidi waladi adam wato da umurni daga ainihin sayyidi waladi adam shine wato umurni wai manzon Allah shi ya umurci tijani cewa a rubuta jawahirul ma'ani ce sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah tabbata gare sa mu'akkidan kuma ana mai karfafa cewa a a rubuta jawahirul ma'ani bayan bage tarko wanda yake bayyuwa a bar wannan umurni ba da an kana amarna ya ce bayan ya kasance ya umarci mu bi tamziki ma jama'a na huminhu mu yayyage duk abin da muka tara da gare sa bi ma'ana shi tujjani ya umurci aliyu harazimi ya tara ya rubuta abubuwa aliyu harazimi ya rubuta bayan haka shi tujjani ya bada umarni a sake a yage takardun baki daya bi sababin iktidahul waqtu wal hal wato saboda wa wasu sanadiyya da hali da kuma lokaci suka hukunta to yace bayan sun yage bayan tijani ya umarci sun rubuta abin da suka rubuta sai tijani yace a yage kuma aka yayyage abubuwan baki daya jawahirul ma'ani kenan rubutawa na farko aka yayyage takardu sai yace hatta tafaddala al-haqqu alaina al-kabirul muta'al bi amrihi har Allah subhanahu wa ta'ala ya tafaddali wato ya bayar da umarni daga gunsa shi Allah shi ya bayar da umarni min sayyidin rijali daga shugaban mazaje sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba da umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ainihin waton a rubuta jawahir ma'ani wanda yake la ya sa'uhu tarkuhu baya yiwa ga shi ainihin waton tijjani ya bar wannan umarni wala yan baji kun ba abin da ya kamata illa jam'uhu sai a hada wannan littafi jawahir ma'ani faqad qala lahu sayyidu waladi adam haqiqa ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce matujjani ba da amrihi lahu bi jam'i bayan matujja bayan manzon Allah ya umurci Ahmad Tujjani cewa a rubuta jawahirul ma'ani sai ainihin Tujjani bayan Tujjani bayan manzon Allah ya umurci Tujjani a rubuta jawahirul ma'ani sai shi ainihin wato manzon Allah ya ce mu Tujjani haffaz alaihi ka kiyaye wannan littafin liyantafi bihi min al-awliya ibadaka bi hifzihi domin waɗanda awwaliye da za su zo bayanka su amfana ta hanyar kiyaye shi Ba a marna sai ya umurce mu bi kitabati cewa mu rubuta shi wa jam'ihi da kuma ainihin watan tara shi wa hifzi ma da min masailihi da kuma kiyaye ainihin watan masail waɗanda ainihin watan suka turgo waɗanda ainihin shi ainihin waɗanda ke kumshe a cikin wannan littafi ainihin a kiyaye su baki ɗaya. Wannan maganar sosai yake cewa wannan maganar tana cikin jawahirul ma'ani ƙarshen magana yake fafari na bi haka sai muka yi farin ciki da wannan in ji su Ali Harazim kenan bi hadhihi bushara da wannan bushara gayatul farhi was sururi mun kai matuƙa wajen farin ciki da murna da wannan bushara da muka samu manzon Allah sallallahu alaihi sallama Allah ya umurci manzon Allah manzon Allah ya umurci Tijjani cewa a rubuta jawahir ma'ani bayan an rubuta shi can an yayyage shi yanzu kuma gashi Allah da kansa ya umurci manzon Allah cewa a zo a rubuta jawahir ma'ani wannan magana dube ta cikin jawahir ma'ani Allah zai hami shi kitabur rimani ka maktabatu shabiya al-bab al-awwal al-fasl al-thalith fi ah, fi akhri tariq rushdihi wa hidayatihi a duba juz'i na daya shahi na 55 sannan a duba jawari ma'ani allazi yalihi kitabur rima shira maktabil busi wa dirasat juzi na daya shahi na 27 da jawari ma'ani tafiqu al-imam Sheikh Tijjani Ali Sisi a duba juzi na daya shahi na 60 da uku zuwa shahi na 64 za a samu wannan bayani wannan shine wannan ita ce magana ta farko sai magana ta biyu wa yaqulu Ali Razimi yana cewa wa alam yace ka sani cewa rahimakallahu Allah ya maka rahama anni shara'atu ni na soma anni shara'atu fi ibtida'i hadha al-kitab mubarak yace ni na soma wajen rubuta wannan littafi mai albarka in ji wa in ji Aliyu Harazimi yace awa'il sha'ban horkon sha'ban sanata talata ashara wa mi'ataini wa alfin difas yace a garin fas hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku a cikin watan sha'aban ya soma rubuta wannan littafi ya ce wa ma misili man ya tajasaru ala jam'i kalami auliya illahi ta'ala wa shama'ilihim wa ya ta'arradu li masailihim wa mawahidihim ya ce ba kamata ya kamata ya yi jarumta ya zo ya tara maganganun waliyan Allah da abin da ya shahi tarihinsu da labarunsu eh, tarihinsu da kuma masail da abubuwa na eh, wanda Allah ya yi na baiwa zuwa gare su ba ni ya kamata a ce wato yana kamar tawazu'i ne nan ba shi ya kamata a ce wanda zai tunkari yin wannan aiki ba rubuta irin waɗannan abubuwa wato abubuwan da za a samu ga irin waɗannan waliyai ba ni ya kamata a ce wanda zan zai tunkari yin wannan ba wannan magana a dubiya ta cikin jawabi ma'ani Allah zai ga hamishi kitabur rimani mista maktabatu shabiya a duba ainihin cikin farkon littafi juz'i na ɗaya shahi na takwas da kuma jawabin ma'ani Allah zai yalihi a kitabun rima ishira maktabil bus juz'i na ɗaya shahi na tara a duba kuma na aliyu sisa juz'i na ɗaya shahi na sha tara za a samu wannan bayani sannan yake cewa sannan yake cewa ya kula har yanzu aliyu harazumi yana cewa qala mu'allifuhu wanda ya wallafa wannan littafi yana cewa wa jami'uhu wanda ya haɗa wannan littafi abqarul abidi wanda shine yafi zama talaka daga cikin bayi ila maulana al-gani al-hamid zuwa ga ainihin wato majidincin shi shine Allah mawadaci godadde wanda Aliyu harazimi ibn arabi barat al al sai yake cewa Aliyu harazimi yake cewa hada akhiru ma tayassara li jam'uhu wannan shine karshen abin da ya sauƙaƙa gare ni in haɗa shi min kalami sayyidina da maganar shugabanmu wa shaikina kuma shaikinmu shine abul abbas at-tijani yake cewa wa zalika wannan a wasu zilqa'ada watan tsakiyar watan zilqa'ada na ya ƙare sanata arba'ata ashar shekara ta goma sha hudu wa mi'ataini da kuma ɗari biyu wa alfin watan shekara da dubu ɗaya da ɗari biyu da ainihin sha hudu kun ga da sha uku a cikin ainihin watan shaban aka so mu rubuta shi an so mu rubuta cikin sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ainihin goma sha uku sai aka ƙara rubuta shi hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da sha hudu cikin watan Zinƙa'ada, sannan aka ƙare rubuta jawahir ma'ani ali harazimi yake cewa wasa yi na fi kai da hayat ya ce shugabanmu tijjani ko da na ƙara wannan rubutu to yana raye wannan magana kuma a dube ta cikin jawabin ma'ani Allah zai ya mishi kitabul rimani nuska maktabatu sha'biya a duba albabul khamis alfasl alkhamis fi masailihi juz'i na biyu shahi na ɗari biyu da tamanin da biyar zuwa shahi na ɗari biyu da tamanin da shida sannan a dubi jawabin ma'ani Allah zai yalihi kitabul rimani shura maktabil gusa da rasat juz'i na biyu shahi na ɗari biyu da arba'in da biyar ah, da arba'in da biyar da kuma jawabin ma'ani na Ali Yusuf juz'i na biyu shahi na ɗari uku da sittin da hudu za a samu wannan bayani to wannan shine bayanin da aliyu harazimi ya yi dangane da rubuta jawahir ma'ani sadda aka soma fara shi da sadda aka kammala shi da bayanan da ya yi sa'annan kuma a cikin tsakiyar a cikin littafin a cikin tsakiyar littafin sai ga wani rubutu wanda aka ce shi tijjani da kansa shi ya rubuta shi cikin ainihin jawahir ma'ani ja fi jawahir ma'ani ya zo cikin jawahir ma'ani ma na suhu ga abin da ya zo wa kataba wato aka rubuta shi Tijjani ya rubuta huna a wannan wurin bi hadal mahalli a wannan wurin da kaddi yadihi sharif da hannunsa mai daraja wai ya rubuta ga abin da tijani ya rubuta cikin jawahir ma'ani da hannunsa wato da za a samu jawahir ma'ani wanda Ali Harazmi ya rubuta bugu na al-maqsud wanda aka rubuta da hannu wanda da shi aka yi amfani har aka yi kwafi sa aka rinka buga shi ana yada shi to wancan bugun na asali da za a same shi to za a ga cewa inda Ahmad Tijani da kansa ya karɓi biro ya rubuta wannan rubutu da za mu karanta yanzu yake cewa Tijani yake cewa qalal abdul fasir ila Allah bawa wanda a talaka zuwa ga Allah yana cewa Ahmad wanda yake Ahmad Ibn Muhammad At-Tijani Ahmad ibn Muhammad At-Tijani yake cewa kullu ma kutiba fi hadha kitab Yace duk abin da aka rubuta cikin wannan littafi jawahirul ma'ani min awwalihi tun daga horkonsa ila akhiri har zuwa ƙarshensa ya ce kulluhu bi inda ila alal kafir ya ce gaba su gaba ɗayansa an yi imla'in sa ne wato da imla'in mu ne akan mu rubutu wato shi yayi yi imla'in sa ga haliyu harazini harfan harfan Yace ce harafi harfi kenan duk abin da zaka gani cikin jawahirul ma'ani duk harafin da zaka gani cikin hadiya a jawahirul ma'ani harafi harafi gaba daya shi Ahmad Tijani shi yayi imla'in sa ga Ali Harazimi sai ya ce wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan magana a dube ta a cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rimal nuska maktabatu shabiya albabul khamis fi zikr ajibati al rabi fi rasailihi juz'i na biyu shayi na ɗari biyu da ɗari biyu da juz'i na biyu shahi na ɗari da tamanin da tara da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima ishrahu maktabil busi wa dirasati juz'i na biyu shayi na ɗari biyu da ɗaya da kuma da kuma jawahirul ma'ani taqiqu ainihin waton imam ashek tijjani aliyu sita a duba juz'i na biyu shayi na ɗari biyu da shidda zuwa shayi na ɗari biyu da ainihin waton zuwa shahi na ɗari biyu da bakwai za a samu wannan to wannan jama'a kun ji bayani da ainihin aka yi akan jawahirul ma'ani wanda yake duka wannan bayani yana nuna cewa wa ya wallafa jawahirul ma'ani kun ga tijjani shi yasa aka wallafa jawahirul ma'ani to yanzu kafin mu kawo wannan abin da zan kawo wa yanzu da a ce tijjani ahmad tijjani ahmad tijjani misalin da ya ce ya ambaci misalin a ce ya ce ibnu kasir ya ce ibnu kasir ya ce shi ibnu kasir shi ya wallafa jawahirin ma'ani to kun ga idan har tijjani misali ya ce ibnu kasir shi ya wallafa jawahirin ma'ani idan ainihin hakikanin ibnu kasir ya ce ma tijjani shi ya wallafa jawahirin ma'ani bisa ga wannan bayanin da muka yi kaga sai a ce wannan sai a ce ibnu kasir ya yi karya. tunda ba shi ya wallafa shi ga wanda ya wallafa shi idan kuma muka ce shi tijani yanzu ya ce ibnu kasir shi ya wallafa jawahirul ma'ani idan kuma har ya tabbata ainihin idan har ya tabbata shi tijani lokacin da ya ce ibnu kasir shi ya wallafa jawahirul ma'ani yanzu ya faɗa cewa ibnu kasir shi ya wallafa jawahirul ma'ani kun ga idan tabbas ne shi ibnu kasir ya faɗa ta da kenan sai mu ce ibnu kasir ya yi ƙarya ko kuma mu ce lalle shi tijani ya yi ibnu kasir ƙarya ibnu kasir bai faɗa ba amma ya zo ya ce ibnu kasir ya ce shi ya wallafa jawahir ma'ani to wannan shine na kawo muku misali don ku gano abin da ke tafe abin da ke tafe a nan tabbatar da shi cewa ainihin wato tabbas ne abin ya wakana to kamar ana son a jingina wato yin ƙarya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake mun sani cewa duk wanda ya jingina yin ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya kafirta To kamar haka ake son a nuna a nan. To saboda haka za mu karanta jama'a su ji menene tijjani faɗa. Wa min ha a akazibu tijjani qauluhu ta'ala yana daga qauluhu eh, magana ah, wa min ha akazibu tijjani shi ne qauluhu magana da shi tijjani ya faɗa. Ya ce ƙadali sallallahu alaihi wasallam tijjani ya ce, manzon Allah ya ce mani. Manzon Allah ya ce mani in ji wa tijjani kun san dama yakan karbo yana da awacewa yana ganin manzon Allah yana ganin manzon Allah ya kazatan dama naman manzon Allah na zuwa gare shi yana karban maganganu gare sa yace manzon Allah ya ce mani kitabi littafina, na huwa shi wa ana allautuhu manzon Allah ce ni na wallafa shi kenan manzon Allah ya ce shi ya wallafa jawahirul ma'ani yace wa amarani bi jam'ihi manzon Allah ya umarce ni in tara jawa hada jawahirul ma'ani ba da ma kuntu umirtu bi tamzikihi bayan an umarce ni in yayyage shi shi jawahirul ma'ani da amrin iktadahu saboda wani al'amari da, da aka hukunta hukum da ya hukuntu ko zika sai aka yayyage shi wa jama'atu sani sai ce na ƙara na hada shi karo na biyu in ji wa in ji tijjani wannan maganar a dube ta a cikin Al'ifadatu Al'amadiya al-ahmadiyya li muridi sa'adat al-abdiyya shahi na talatin magana ta ɗari biyu da bakwai za a samu wannan wannan ha daga cikin karece karecen ka ne a kaziru karece da antu yani qauluhu magana sai ce ni sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare su ya umarce ni bi jam'i kitabi jawahirul ma'ani in haɗa wannan kitabu jawahirul ma'ani yace wa qala li yace manzon Allah ya ce mani manzon Allah ya ce ma Tijjani in ji Tijjani fa wai manzon Allah ya ce masa kitabi na huwa shi wa ana allaftu huni na wallafa shi manzon Allah ya ce shi ya wallafa jawahirul ma'ani Tijjani ya ce ba da ma kuntu umirtu bi tamziqihi wa muzika bayan an umurce ni in yayyage shi kuma na yayyage shi wannan magana a ta a cikin ainihin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya a duba shahi na 65 a duba magana ta 17 magana mai lamba ta 17 za a samu wannan bayani cewa Ahmad Tijani yana bayani cewa manzon Allah ya ce shi manzon Allah shi ya wallafa jawahirin ma'ana. To nan wannan nan ne muke da tambaya ga 'yan Tijaniya akan cewa jawahirul ma'ani wannan magana da Tijani ya faɗa can magana ta baya ya ce maganarsa ce tun daga farko har ƙarshe shi ya yi imla'insa kuma an faɗi lokacin da aka fara rubuta shi aka faɗi lokacin da aka kammala rubuta shi a nan kuma sai aka zo aka ce manzon Allah da kansa ya buɗe baki ya ce shi ya wallafa jawahirul ma'ani to abin da a tambaya zuwa ga ɗan tijjaniya shin wannan magana da Ahmad Tijjani ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce shi ya wallafa jawahirul ma'ani shi ya yi ma manzon Allah ƙarya ko bai yi mai ƙarya ba sannan waccan maganar da ya faɗa cewa shi yan imla'in jawahirul ma'ani tun daga farko har ƙarshe ga mai rubutawa shin waccan maganar da ya faɗa shin gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce wace za mu ɗauka gaskiya a nan shin ɗan tijjaniya kun yadda jawahirul ma'ani manzon Allah shi ya wallafa shi cewa littafi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wannan ita ce tambayar mu zuwa ga yan tijaniya shin kun yadda cewa manzon Allah shi ya wallafa jawahirul ma'ani kamar yadda tijani faɗa idan kuma har ba ku yadda ba to kenan ainihin maganar da ya faɗa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa to kenan ku da kanku kun yadda cewa yana yi manzon Allah karya to shine aka ce hal hunaka kitabun shin akwai wani littafi yuqalu wanda za a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam huwa allazi allafahu duniya gaba ɗaya akwai littafi da za a ce manzo Allah shi wallafa shi akwai shi babu هذه الفرية wannan ƙarya التي صدر من أبي at التجاني wadda ta fito daga Ahmad Tijani an talifi jawahir ma'ani dangane da wallafa jawahir ma'ani takfi kulla aqilin yana isa kowane mai hankali mukhlisin wanda mai ikhlasi zakiyin mai kaifin hankali zi basiratin wanda ke da basira <coughs> an yi alama ya sani cewa waya ta yadda ya hakikance annan rajula cewa shi wanda mutum tijani kazzabun makaryaci ne ya kazi wa Allah yana yi Allah ƙarya wa ala rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma yana yi manzon Allah ƙarya wa min al ajab yana daga dumban mamaki annan tijani ne cewa in tijaniya yuqiruna suna tabbatar da cewa da annan za'imahun cewa shugabansu wa qudwatahum da kuma abin koyin su Ahmad Ahmad Tijani suna da cewa ya ya marwiyati yana karɓo abubuwan da yake ruwaitowa ne an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama mushafatan baki da baki ya tazatan cikin holke uh, lama lama ba cikin bacci ba suna ɗauka cewa wala ya kazi wa alaikum suna ɗauka cewa ba baya yi manzon Allah ƙarya walakin nan amma su ɗan tijjaniya la yuqiruna ba ta tabbatar da cewa bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wallazi allafa jawahirul ma'ani ba sa tabbatar da cewa manzon Allah shi ya wallafa jawahirul ma'ani ala hasbi ma warada bi hadhihi riwaya kamar yadda a cikin wannan riwaya da tijjani ya ruwaito daga annabi cewa annabi ya ce shi ya wallafa jawahirul ma'ani riwaya as-sabiqa da ta gabata al-makduba riwaya ta ƙarya ala nabi sallallahu alaihi wasallama lidhalika saboda haka yalzamuhum ahadul amrayni wato ɗayan abubuwa guda biyu ke lizantar yan tijjaniya imma an yi kirru da annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa allazi allafa jawahirul ma'ani ko dai su tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya wallafa jawahirul ma'ani kama kala Ahmad Tijani kamar yadda Ahmad Tijani ya faɗa fi marwiyatihi al-makdubati a cikin abubuwan da ya ruwaito na ƙarya kamar yadda ya faɗa ko dai su yadda in kun ba su yadda ba cewa manzon Allah ya wallafa jawahirul ma'ani to wa in ma an yi ko su tabbatar da cewa da anna Ahmad Tijani Ahmad Tijani kaddabu makareci ne ya kazibu ala Allah yana ma Allah ƙarya wa ala rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma yana manzo Allah karya. ne dillan nasu dan ya batar da mutane an siratul lahi mustaqima daga hanya Allah wata a madaidaiciya wannan ita ce tambaya ta farko muna son yan tijaniya su hito su ba mu amsa dangane da wallafa jawahirul ma'ani waye wallafa jawahirul ma'ani idan kun ce tijani shi ya wallafa jawahirul ma'ani to kenan kun ce tijjani ya yi ma manzon Allah ƙarya ce wanda ya yi manzon Allah ya ce shi ya wallafa jawahirul ma'ani sa'annan kuma idan kuka tabbatar da maganar da tijjani ya faɗa cewa tabbas shi manzon Allah ya ce haka to kuna son ku jingina ainihin wani abu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake duk wanda ya jingina zuwa ga manzon Allah kuma ya kafirta domin abinda da manzon Allah bai yi ba a ce manzon Allah ya ce shi ya yi abin to kaga wannan jingina ma manzon Allah ne wani abu wanda yake idan ka jingina shi ga manzon Allah ka kafirta manzon Allah bai yi abu ba sai a ce manzon Allah ya ce ya yi abinda manzon Allah bai yi ba a ce manzon Allah ya ce ya yi idan har ya tabbata manzon Allah ya ce ya yi abinda bai yi ba to kuna son ku jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda yake wannan abun da kuke son ku jingina masa to duk wanda ya jingina shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kafirta duk wanda ya jingina wannan abun zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta saboda haka wannan shine abin da muke son ɗan tijaniya ku hito ku ba mu amsa dangane da abin da ya shahi rubuta jawahirul ma'ani wa ya wallafa jawahirul ma'ani abin da tijani ya faɗa cewa manzon Allah ya ce shi ya wallafa jawahirul ma'ani shin gaskiya ne manzon Allah shi ya wallafa jawahirul ma'ani kamar yadda tijani ya faɗa ko ko ya yi manzon Allah ƙarya ne wannan ita ce tambaya ta farko wadda muke son ku hito ku ba mu amsar wannan tambaya. To sai abu na gaba inda ciki za mu hitar da tambaya ta biyu zuwa ga 'yan tijaniya. A tafdilu salatil fatihi alal qur'anil karim ala haddi yanzu za mu karanta abu wanda daga cikinsa ake nuni cewa kamar ainihin watan salatul fatihi watan kamar ainihin watan yahi alqur'ani daraja kamar salatul fati yahi alqur'ani kamar salati salatul fati yahi alqur'ani daraja shine abin da muke son yanzu mu fitar a cikin wannan bayani kuma wannan bayani inda za mu fitar da shi shine kuma an ce shi manzon Allah shi ya faɗi magana manzon Allah aka ce shi ya faɗi magana ya kula Ahmad Tijani Ahmad Tijani yana cewa wa baqitu na wanzu nazkuruha muna ambaton muna ambaton sa shine yani salatul fati wato salatul fati kenan salatul fati a duba yadda siga take ga yanan can ƙasa shine Allahumma salli ala Muhammad al lima har zuwa ƙarshe a duba a cikin wannan za a sami jawahirul ma'ani a darul fikr za a duba a juz'i na ɗaya na'am na za a same shi a shayi na ɗari uku da ainihin wasan tamanin za a samu wannan za a samu ainihin wasan siga wannan a cikin ainihin wasan rimahu kenan rimahu na ainihin jawahir ma'ani na dare shukri sannan al'adduba cikin al'ifadatul a shayi na uku duka za a samu ainihin yadda siga salatul fati take to yake cewa tijjani ce na wanzu ina ambatonta salatul Fati kenan ila an rahaltu min tilmisani zuwa ga har lokacin da na yi tafiya daga tilmisani ila abi samgun yace falan ma salata salatan latihiya almarratu alwahidatu bi 70 alf khatma min dalail alkhairat taraktu alfati lima ughliqa ila tijani yake cewa na wanzu ina karanta salatul fati har zuwa ga lokacin da na yi tafiya daga tilmisani zuwa ga abi samgun yace lokacin da na ga wani salati wanda yake karanta wannan salati so ɗaya yana daidai da ya wato mutum ya karanta da dala'ilul khairati ainihin wato har dubu saba'in da ni ga wannan sai ni bar karanta salatul fati da ma'ubuta yace washtagaltu biha sai na shagaltu da ita wannan addu'a wannan salatin wahiya ita ce ga ta nan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan Adilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum karshen wannan salatin kenan to yace yace lima ra'aitu fiha lokacin da naga abin da saboda abin da na gani a ciki min kasratil fadl saboda yawan falala da ke cikin wannan salati yace summa amarani bir ruju'i sallallahu alaihi wa sallam ila salatul fati ya ce sa'an nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce ni in koma masalatul Fati. da ma ugulika manzon Allah ce in koma masalatul Fati da ma Ya ce falon ma a mara bin ruju ila ya ce lokacin da manzon Allah ya umurce ni in koma masalatul fatihi sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai ni tambayi manzon sallallahu alaihi wa sallama an fadliha me afalalar salatul Fati? shi Ahmad Tijani yanzu shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni an falala salatul fatihi yace akhbarani awwalan ya bani labari karo na farko bi annal marratal wahidata minha cewa karanta salatul fatihi so guda karanta salatul fatihi so guda shine ta'dilu min sitta marratin yana daidai da alqur'ani ka karanta alqur'ani daga farko har ƙarshe so shidda ya ce sun ne ni saniyan sa'annan manzon Allah ya sake bani labari karo na biyu karo na biyu manzon Allah ya bani labari annal marratal ta cewa karanta salatul fatihi so ɗaya ta'adilu min kulli tasbihin waqa'a fil kauni yana daidai da dukkanin tsarkake Allah da aka yi cikin halittu ba gida wato dukkanin tsarkake Allah da aka yi a cikin sammai da ƙasai baki ɗaya ainihin wato karanta salatin fatihi so ɗaya yana daidai da wannan wa min kulli zikirin wa min kulli du'a'in kabirin aw sagirin karanta salatin fatihi so ɗaya manzon Allah ya bani labari cewa yana daidai da dukkanin zikiri da dukkanin addu'a ƙaramar addu'a da babbar addu'a sa'annan manzon Allah ya bani labari wa min alqur'ani sittata alafi marrati cewa salatul fatihi na daidai da karanta Alƙur'ani so dubu shida so dubu shida wannan bayanin da ainihin wato tijani a duba a cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima nuska maktabatu sha'biyya albabur rabi alfasl sani fi fadl wurdihi juz'i na daya shahi na ɗari da talatin da biyar zuwa shahi na ɗari ɗaya da talatin da shida da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabun rima ishrahu maktabil buhus juzi na ɗaya shahi na hamsin da bakwai da jawahirul ma'ani tafiqul imam الشيخ تجاني ali, sisi جزي na ɗaya shahi na ɗari da sittin da ɗaya zuwa shahi na ɗari da sittin da biyu. في هذه النسخة بنفس بلفظ أخبرني بزيادة فاء fa akhbarani wato da wannan an zo da ƙarin fa fa akhbarani aka zo da fa'u sa'annan wannan har yanzu wannan warada fi kitab aljami lidura da ulum al-fa'ida min da kutub al-maktum wanda Muhammad al-Mashri ya rubuta littafi na biyu cikin ɗariƙar Tijjaniya aljami'i kenan shi ma wannan magana ta zo Muhammad al-Mashari shi ma ya ruwaita irin wannan riwaya daga Ahmad Tijjani a duba juz'i na ɗaya shahi na ɗari haka kuma وأورد الشيخ إياس في هذه الرواية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه تنزيل كاشف الإلباس عن فائدة الختم عبد العباس شيما إبراهيم إياسي يا كاو wannan riwayar da Tijjani ya ce ya yi daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya kawo ta a cikin littafinsa na ainihin tazilu kashibul ilbas shahi na ɗari biyu da goma zuwa shahi na ɗari biyu da sha ɗaya ya zo da wannan bayanin a cikin tazilu kashibul to shi ne aka ce wannan kun ga a nan abinda tijjani ke ba da bayani shine manzon Allah da kansa fa shi ya ba da labari cewa salatul fati so na daidai da karanta alkur'ani so dubu shida ba wai magana ba ce ta tijjani tijjani shi ya ce Kur'ani na salatul fati na daidai da ƙur'ani so dubu shida a'a shi tijjani ya tamfama abin ya girmama abin ya nuna cewa wannan abun daga sayyidu waladi adam magana ta fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta fito shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu labari dangane da manzon Allah wa ma yanziku anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abin da manzon Allah ya faɗa wahayi ne daga wurin Allah kenan Allah da kansa da ya saukar da maganarsa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah da kansa kenan shi ya fifita maganan makaluki kan maganarsa kenan Allah da kansa rabbul alamin tun da shi manzon Allah in dai abinda tijani ya faɗa cewa da ga ainihin annabi ya karɓo manzon Allah ya bashi labari to manzon Allah kuma Allah ya bamu labari baya magana da son rai maganar sa wahayi ce daga wurin Allah to tun da wahayi ce daga wurin Allah kenan abinda manzon Allah ya faɗa mu jani kenan wahayi ne daga wurin Allah Allah da kansa shi ya yi wahayi zuwa ga manzon Allah manzon Allah shi ko ya gaya mata jani cewa salatul fatihi kauha na daidai da alqur'ani so dubu shida jama'a so dubu shida qur'ani wa magana Allah dake da sura ɗari da goma sha hudu wanda aka yi ƙalubale ga duniya baki ɗaya su kawo sura guda sun kasa saboda magana ce ta zati, magana ce wadda yake babu magana da ta kai magana Allah subhanahu wa ta'ala magana Allah ce wa ake nuni cewa salatul fati da wani mutum ya ƙago wani mutum ya ƙago a ce abinda wani mutum ya ƙago yana daidai da magana Allah so dubu shida kuma a nuna cewa abin daga manzon Allah ne kuma manzon Allah shi ma baya magana da son shi sai abin da Allah ya ce masa kenan Allah shi ya ta maganar makhluki bisa maganarsa wannan akan haka abin zai koma kenan to mu ci gaba jama'a ku ji inda tambayar za ta zo wa hadhihi riwaya ita wannan riwaya al-makdura ta ƙarya ala sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah wadda aka yi ta ƙarya ta jingira manzon Allah Allah fi jawahir ma'ani wadda ya zo ga jawahir ma'ani Allah fi zama Abu al-Abbas Tijani da da Tijani ta annahu rawaha ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito ga manzon Allah mubasharatan ya gazatan nama nama dama duk maganganun yana kawo wannan ko bai kawo wannan ba da ya ce dai daga manzon Allah to za a gano dai wannan riwaya ya gazatan ce lama nama tunda وليس يجيب عنه وليس يجيب عنه طرفة عيني cewa manzon Allah baya koyuwa ga manzon da Ahmad Tijani ko da da wa ijja kuma ma ran litinin da juma'a ko yana tare da shi kaga kenan duk abin da ya faɗa kenan abin da ya karba ne da gare tun da yana ganin sa kowane lokaci annahu akhbarahu bi anna salatul fati ta salatul fati maratan wahidatan su guda ta'dil min alquran na daidai da alqur'ani 6000 maratan su dubu shida waradat fi kitabul jami haka kuma wannan ya zo a cikin kitabul jami tarihi muhammad al-mashari katadaha an ahmad tijani wanda ya rubuta ta daga ahmad tijani sha juzi na daya shahi na ɗari da goma kama katadaha aliyu harazin kamar yadda aliyu harazin ya ruwaito an tijani kilahuma ittafaqa wato duka sun yi muwafaqa dama abinda an matsayin jawahirul ma'ani da aljami cikin dariƙar ya da kassan matsayin sahihul bukhari da muslim haka suke idan ka san yadda sahih bukhari da muslim suke ta hadisan suke ta to haka maganganun aljami da ainihin waton ainihin waton jawar ma'ani haka suke za ka ga wata magana ta zo yadda ta zo a cikin bukhari za ka ga haka za ta zo a cikin muslim to haka jawahirul ma'ani da kuma aljami za ka ga magana yadda ta zo cikin jawar ma'ani za ka ga haka magana ta zo kuma a cikin aljami wani lokaci za ka samu magana cikin bukhari ba za ka same cikin muslim ba to haka wani lokaci za ka samu magana a cikin ainihin wasan, jawahiri ma'ani ba za ka same shi a cikin jami'i ba haka kuma wani lokaci za ka samu magana a cikin musulun ba za ka same cikin musulun ba cikin bukhari ba to haka kuma su kuma za ka samu lokaci magana a cikin jami'i ba za ka samu wannan magana ba a cikin jawahiri ma'ani haka suke tafiya haka suke tafiya to gaba ɗaya waɗanda littafai guda biyu su yi muwafaƙa akan cewa manzon Allah ya ba Tijjani labari cewa salatul fati so guda na daidai da alkur'ani so dubu shida. <coughs> wa aidan Ibrahim in ya fi fi kitabi al-ilbas ya zo da wannan a cikin littafin tazilu kashif al-ilbas jiya shahi na ɗari biyu da goma zuwa ɗari biyu da sha ɗaya ya dullu daga cikin abin da ke nuni ala annahu asbata cewa ya tabbatar da wannan Wala walam yunkirha bai inkarin wannan ba cewa anna abul abbas at rawaha an annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ibrahim ya a cikin littafin sa ya zo da wannan Kare kenan shi kan shi ibrahim in si bai ta riwayar da ainihin watan cewa ahmad tijani yi daga manzon Allah ba bai ta da riwayar ba balle wasu su zo daga baya su yi bayanin cewa ainihin watan kamar wannan magana ce ta ƙarya aka rubuta cikin jawahir ma'ani tijani bai faɗa ba to gashi ibrahim in iyasi shi ma a cikin littafansa ya zo da wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ainihin watan tujani labari cewa salatul fati na daidai da alkur'ani sau dubu shida. To wannan za mu zo ga bayani inda za mu zo da tambaya akan wannan magana wadda ainihin watan tijjani ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi wannan labari. To shine sai yanzu za mu zo ga tabdilul qur'ani ala salatul fatiha to za mu zo ga kuma inda shi tijani da kansa ya fifita a akan salatul fati kun ga kenan shi kansa riwayar da ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu abinda za mu karanta a nan zai nuna cewa shi kansa bai yarda da wannan riwayar ba Ta ga kenan ashe ba manzon Allah gaya mai ba domin bai yiwa dan adam ka ga manzon Allah manzon Allah ya gaya maka magana kuma daga baya ka zo da wata magana wadda ke nuni cewa abinda manzo Allah ya faɗa maka kenan baka yarda da ita ba wannan shine muke son mu nuna ma yan ɗariƙa yan tijaniya su gano yanzu inda shi yanzu tijani yanzu zai zo ya karyatar da wancan riwaya inda zai zo da maganganu da hujjoji da dalilai masu nuni ga cewa ainihin watan qur'ani yahi salatul fati shi da kansa kuma wancan magana ba wai shi ya faɗa ba cewa manzo Allah ya ce masa sai ga shi ko maganganunsa ya yi maganganu waɗanda ke ƙaryatar da abin da manzon Allah ya gaya mishi ga kenan ya yi wa manzon Allah ƙarya domin bai yiwa manzon Allah ya gaya maka abu nan kuma abin da manzon Allah ya gaya maka domin ka zo ka gaya ma al'umma sai an manzon manzon Allah zuwa ga mutane ga abin da kake faɗa amma kuma abin da manzon Allah ya gaya maka ka zo ka gaya ma al'umma kai kan taba kai imani da abin ba mun sani cewa kun bin manzannin Allah abin da Allah ke aiko musu da shi su a farkon masu imani da abin da aka ba su kafin wani ya yi imani da shi to kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai Tijjani. manzon Allah ya gaya maka ya baka labari cewa salatul fati na daidai da alqur'ani so dubu shida da shi yanzu za ka zo kai wasu maganganu masu nuni cewa baka yadda da abunda manzon Allah ya gaya maka ba za mu karanta ku ji a jama'a to shine Ahmad Tijani huwa bi nafsi yanzu Ahmad Tijani shi da kansa yukazzibu riwayat allati za'ama annahu rawaha an nabi an rasulillah yanzu zai zo ya karyatar da riwayar da ya riya ta cewa ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallama ta'ammal ma ya ci wato saboda haka ku yi kai nazarin abin da zai zo ya kulu yana cewa alkalamu yin magana ala tabdili akan fifiko baina salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama akan a fifita salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa baina tilawati alqur'ani da kuma a fifita karatun alqur'ani Tijjani ya ce, amma tabdilul Qur'ani ala jami'il kalami, amma a fifita, fifita Qur'ani, fifita Qur'ani akan dukkanin maganganu min al na zikiri, wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da gaima manzon Allah salati, wa gairihi da wani wannan min kalamin na maganganu a fifita Qur'ani akan dukkanin wata magana. Tijjani ya ce fa'amurin audahu mina shams ya ce al'amari ne wanda yake yahi haske fiye da hasken rana. In ji Tijjani ba, ta Ƙur'ani a kan dukkanin wata magana, to al'amari ne wanda yake yahi hasken rana, yahi rana haske. Ya ce kama ho malumin. Ya ce kamar yadda wannan yake abu sananne fi itiqira'ati a shari wa usulihi ga abubuwa da ainihin suka tabbata wanda aka bi diddikin ga shari'a da kuma usuli yace shahidat bihil asaru sahiha yace hadisai ingantattu suna ba da shaida akan wannan wannan magana ina tijani faɗe ta ya faɗe ta ne har yanzu ita ma cikin jawahirul ma'ani din a duba jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima nuska maktabat shabiya albabul khamis fi zikri ajibati al-fasl awwal fi zikri al na ɗaya quraniyya juz'i na daya shahi na 176 da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima ishraf maktabil wusiyat dirasat juzu na daya shahi na 73 kun ga waccan maganar da ya kawo cewa salatul fatihi na gaba da alqur'ani cikin jawahirul ma'ani darul fikri shahi na 57 bayan shahi na 57 aka zo shahi na 70 da biyu aka zo shahi na 72 to nan ne kuma yanzu aka zo da maganganu masu nuni cewa Qur'ani ya fi salati kaga kenan bayan rubuta wancan maganar da kusan shahi zuwa zuwa shahi 20 kuma aka zo da wannan kaga kenan sai da aka bashi labari sai da gari ta fara sai da manzon Allah ya gaya masa da wai bayan manzon Allah ya gaya masa da bayan ya faɗi cewa ya ta Qur'ani akan salatul fati sannan manzon Allah ya gaya masa ba a'a sai da manzon Allah ya gaya masa domin abin da ya ambata cewa manzon Allah ya gaya masa yana shahi hamsin da bakwai abin da ya ambata na fifita ainihin salatul eh, qur'ani akan salatul fati kuma yana shahi na saba'in da uku tare kenan sai da aka bashi labari sannan ya zo ya faɗi wannan ba wai bayan ya faɗa ba ne aka bashi wancan labari balle a ce ainihin bayan ya faɗi magana ne aka yi naski aka shahi magana da ya faɗa a'a sai da aka ba shi labari sa'an nan ne shi ko ya zo da magana cewa ƙur'ani ya yi salatul fati wa yaqulu har yanzu tijani yana cewa to sa'an nan kuma wannan magana a duba a cikin ainihin jawahirul ma'ani tafiqu a shek tijani ali sisa juzi na ɗaya shayi na ɗari da goma sa'an nan a duba cikin aljamil, durar da lumin fa'ida min biya da kutubul maktub a duba juzi na ɗaya shayi na ɗari da arba'in da ɗaya za a samu wannan bayani wa yaqulu har yanzu tijani yana cewa yana cewa fa in kunta idan ka ce a fayan baji ya kamata a istigalu bihi a shagaltu da shi yana nuna akwai wata wata addu'a wadda suke cewa da'iratul ihada yake cewa idan ka ce ya kamata a shagaltu da shi Na'am, idan aka duba Eh, wannan addu'a da'iratul ihada yake cewa tijani yake cewa aula min kulli zikirin yace da'iratul <coughs> idan muka ce wanda ke galibi ya kamata ainihin a shagaltu da shi shine da'iratul ihada aula shine yahi min kulli zikirin yayi kowane zikiri hatta alquran har ma qur'ani yace kulna lahu sai mu ce masa bal tilawatul qur'ani aula karanta alqur'ani yahi da annaha matlubatin shar'an yace domin karanta alqur'ani abin nema ne ga shari'a da ajilil fadli saboda falala allazi warada fihi wanda yazo dangane da qur'ani wali kaunihi kuma domin kasancewa alqur'ani asasin shari'a shine asali na shari'a wa bisadatil mu'amalatil ilahiyya da kuma abinda ta hanyar sa ake samun bayanai na ainihin watan mu'amala na ainihin watan Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala wali ma warada fi tarki da kuma abinda ya zo ga barin karanta alkur'ani min alwa'idi na kacewa a shadidi mai tsanani fali hada saboda haka yake cewa tijani la yahillu li qari'ihi tarku tilawati baya halatta ga mai karatu ya bar karatun alkur'ani wa amma fadlu salati allati nanu bi sadadiha anna yake amma falala ta salatin da muke magana akan sa fa inna cewa ita salati min babi takhayyir yana daga cikin babi na yin zabi la shay ala tarakaha babu wani zunubi akan wanda ya wanda yin salati wannan magana duba cikin kun ga nan dai kamar yana nuni fifikon fifikon alqur'ani akan dukkanin wani abu gaba ɗaya hatta salati har ma yana nuni cewa shi salati kun ga kamar zaɓi ne aka baka wanda yake ko da ka bari yin salati ba wani zunubi ba wani laifi da ke akan ka kenan a duba wannan cikin jawabin ma'ani Allah zai hamishi kitabun rima nuska maktabat shafiya albabur rabi fi tartibi awradihi al-fasl thani fi fadl wurdihi a duba juz'i na ɗaya shayi na ɗari da arba'in zuwa shayi na ɗari da arba'in da ɗaya nan, a duba jawahar ma'ani allazi yalihi kitabu zama ashra maktabul wasil dirasat juzi na ɗaya shayi na hamsin da tara da jawahar ma'ani taqiqu shafi gana ali sisa a duba juzi na ɗaya shayi na ɗari da sittin da biyar zuwa shayi na ɗari da sittin da bakwai za a samu wannan bayani waya kula har yanzu tijjani yana cewa yanzu har yanzu kun ga duka maganganu ne yanzu magana biyu kenan za mu shiga magana ta uku inda zai kawo dalilai masu nuni cewa karanta alkur'ani ya yi salati wa yaqulu tijani yana cewa wa tawdiluhu fifita shi wato qur'ani kenan min haisiyataini abin da haisiya da larabci shine wujahatun nazar wato wujahatun nazar ita ce haisiya yace min haisiyataini wato ta bangare guda biyu wato fifita alqur'ani akan salati to za a fifita alqur'ani ne ta bangarori guda biyu al'ace alhaisiyatul ula to ta bangare ta na farko kaunuhu shi kasancewa qur'ani kalamu zatil muqaddasi yace magana ce ta zati mai tsarki yi kenan salati ba kalamu zatin muqaddas ba ce an gane ko nan tijjani yana ba da bambanta yana ba da bibikon da ke ga alkur'ani bisa ga salati ga manzo cewa shi qur'ani maganar zati ne mai tsarki almuttasifati bil azamati wal jalal da ake sifantawa da girma da ɗaukaka yace fa huwa shi alqur'ani bi hadhihi martaba da wannan martabar da qur'ani yake da shi la zihi kalam yace ba wata magana da ke daidai da alqur'ani ba wata magana da ke daidai da alqur'ani la zihi kalamu ba wata magana da ke daidai da alqur'ani yake cewa la zihi kalamu ba wata magana da ke daidai da alqur'ani ta wannan bangare tunda shi alqur'ani magana maganar zati ne magana Allah ne yace wal haysiyatu saniya ta bangare ta biyu kuma bangare na biyu cewa fifikon da alkur'ani yake da shi akan salati yace ma dalla alaihi min al-ulum abinda qur'ani ke nuni zuwa gare shi na ilmuka wal ma'arif da kuma sani wa mahasin al-adab da kuma eh, eh, eh, ainihin wato aga mutum akan ladabi kyakkyawa wa turqil huda da hanyoyin shari'a wa makarim al da tabi'u na kwarai wal ahkam al-ilahiyya da kuma hukunce hukunce na Allah wal awsaf al-aliya da sihohi madaukaka allati la yattasu biha illa rabbaniyuna wanda ba mai sifantuwa da irin waɗannan sifofi sifofin sai rabbaniyuna malamai ko manya manyan malamai masu karatu masu ilmantarwa masu tarbiyyar mutane suke sifantuwa da wannan kuma suna ɗauko wannan ne daga alqur'ani yace fa huwa fi hadhihi martaba qur'ani na cikin wanda wato cikin ga wannan martabar da qur'ani yake da shi aidan kuma la yi wazihi kalam yace ba maganar da ake aunawa da qur'ani bi dalalati ga dalili ala hadhihi al-umur waɗannan al'amura wannan magana a dube ta a cikin ainihin watan aljami a jawahir limani allazi da hamdi shi kitabur rima a duba nuska martaba shafi albabul khamis fi zikr al-ajwati al-fasl al-awwal fi zikr al-ayat al-qur'aniyya juz'i na daya shayi na ɗari da saba'in da shida ma'ani allazi ya ɗin kitabu zama a shira maktabin wasu wata juzi na ɗaya shayi na saba'in da uku a sun ta juzi na ɗaya shayi na ɗari da goma zuwa shayi na ɗari a huna bi lafzi la yuwazimuhu kalamun wato a cikin na wannan na ainihin aliyu sita can da aka ce la zihi kalamun to can ya zo ne la yuwazimuhu kalamun da sa na duba aljami da duwar ulumin fa'ida min bihar kutub mamdud min bihar kutub maktum juzi na ɗaya a duba shahi na ɗari da ainihin wato arba'in da ɗaya zuwa shahi na ɗari da arba'in da biyu za a samu wannan bayani to shine sai anan ya kulu ana tijani to ga wata magana ita ta hudu inda tijani yake fifita qur'ani akan salatul fati wannan magana kuma ta zo ne a duba cikin aljami da durar ulumi fa'ida juz'i na daya shahi na ɗari uku da ainihin watan ashirin da hudu za a samu wannan bayani ni tijani yake cewa yace fa innal qur'ana tijani yace haƙiƙa alqur'ani darajatuhu aliyatun daraja alqur'ani madaukakiya ce Yace ce wa tuhu uswa saniya wato martaba alqur'ani wato tana sana, yace ce fa innahu qur'ani afdalu min salati ala nabi sallallahu alaihi qur'ani yahi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama wannan magana na faɗa tana cikin jami'i juzi na ɗaya a ainihin shayi na ɗari uku da ashirin da hudu to a nan abin da muke son mu nuna ma jama'a shine dama abin da muka ce wannan lita wannan risala da na rubuta cewa muna son mu bayyana ma al'umma cewa ainihin Ahmad Tijani ne ma manzon Allah ƙarya ga shi can shi ya ba da labari manzon Allah da kansa ya ce masa salatul fati na daidai da alqur'ani su dubu shida ga shi yanzu sa daban daban daban daban daban guda duka ya kawo cewa alkur'ani ya fi salatul fati alqur'ani ya fi salati alqur'ani ya yi dukkanin wani zikiri da za a yi can kuma manzon Allah ya gaya masa can kuma manzon Allah ya gaya masa cewa ainihin wato salatul fatihi na daidai da alqur'ani so dubu shida manzon Allah ya ce ya gaya masa jama'a manzon Allah ya ce ya gaya masa to kuma abin da manzon Allah ya gaya masa shi bai yarda da abin da manzon Allah ya gaya masa ba ya manzon Allah zai gaya masa abu ya dan shi an manzon manzon Allah zuwa gare mu manzon Allah ya gaya mata abu ya zo ya gaya muna bayan ya zo ya gaya mana abin da manzon Allah ya gaya mata cewa a sanar da mu sa'annan shi kuma ya zo da maganganu masu ƙaryatar da abin da manzon Allah ya ce ya gaya mana jama'a jama'a hankali na ɗaukar wannan to shi ne aka ce ta'ammalu ku yi lura ya ulil albab ya kuma abuta hankula abul abbas <coughs> shi abul abbas ahmad tijani <coughs> huna faddala alquran alkarim huna nan ya yi ta alqur'ani mai girma ala salatul fatihi lima yadullu yana daga cikin abin da ke nuni ala annahu kazzabar riwayat allati rawaha an nabi sallallahu alaihi wasallam riwayar da ya rubuto ya ruwaito daga annabi yace manzon Allah ya bashi labari to shi da kansa kafin wani ya karyata wannan riwayar cewa magana ce ta ƙarya to kafin wani ya karyata wannan magana to shi da kansa ya karyata ainihin wannan riwayar shi da kansa ya karyata wannan riwaya wato shi da kansa ya kare kalli ya dunda yana daga cikin abin da ke nuni ala annahu kaddaba riwayatul lati da annabi sallallahu alaihi wasallam bizami saboda riya ta wasu annahu alaihi salatu wassalam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu ya bashi labari da annal marratul wahida cewa so guda min salatul fatih da salatul fatih da ma'ugulika tadil min alqur'ani na daidai da alqur'ani sittata alafu so dubu shida wa haka za shanu kaza haka ne haka ne sha'anin matsayyaci yake ya tahaddasu ya ba da labari summa huwa bi nafsihi yukan zubu ma da Musa bikan saboda haka saboda sannan kuma shi da kansa abin da ya faɗa can shi da kansa kuma sai ya zo ya ƙarfafa da abin da ya faɗa almursalu ilaihi wanda aka aiko ma sako manzanni da aka aiko ma sako duk wanda Allah ya aiko ma sako huwa awwalu man baki an yu'mina bima ursila ilayhi shi a farkon bai kamata ya yi imani da abin da aka aiko shi da shi kun ga kenan idan har shi manzon Allah shi ya aiki tijjani shi ya sanar da tijjani don ya sanar da al'umma cewa ainihin salatul fati na daidai da alkur'ani sau dubu shida wa ya kamata ya zan farkon wanda zai yadda da wani magana da manzo Allah ya masa shi ya kamata ya zan farko shi ya kamata ya zan farkon mai yin imani da wannan magana da manzon Allah ya gaya masa ka adatu rusul kamar yadda manzannin Allah suka alaihi salatu wassalam qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa Allah yana cewa amana rasulun bima unzila ilaihi min rabbi manzo ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa kaga kenan duk abin da Allah ya gaya mu manzon Allah manzon Allah ya yi imani wa kaifa huwa taƙaƙa shi tijani ya zibu ya ƙaryata ma ƙalahu abin da ya faɗa ma ƙalahu lahu rasulullahi sallallahu abin da Allah ya gaya masa ya zai zo ya ƙaryatar da abin da manzon Allah ya gaya masa ala haddi za mu bisa ga yadda yake riya ta cewa ya karɓo daga manzon Allah mu shafa hakan ya kasance nama nama cewa yana karɓon maganganunsa daga manzon Allah baki da baki kwalke ba cikin bacci ba wa fi hada a cikin wannan dalalatu wadi akwai dalili bayyane qarara liman nawara Allah basiratu wanda Allah haska kama basirarsa bil kitabi wa sunna da littafin Allah da sunna wa ma alaihi umma da abinda magabata na bari suke a kansa ala anna Ahmad Tijani cewa Ahmad Tijani lam yara nabi sallallahu alaihi wasallam bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa lam yasma minhu bai ji komai daga gare sa ba wa jami'a ma yazkuruhu duk abin da yake ambata wa yansiruhu ilai yana jingina zuwa ga manzon Allah annahu cewa shi tijani wato annahu kana yakzubu alaihi yana yana yin karya ne ga manzon Allah da dillal muslimin don ya fatar da musulmai an siratul lahi mustaqim daga hanyar Allah madaidaiciya wa annahu min khuddami shayatin yana da cikin masu yi ma shaytanu hidima yasidu lahum yana musu harauta ne qala ta'ala Allah yake dangane da shaytanu kutiba alaihi an wajabta ga shaytan annahu man tawallahu duk wanda ya jibinci shaytan fa annahu yudillu shaytan zai fatar da shi ويهديه الى عذاب الى عذاب السعير كما kan شاكا عذاب السعير وقال تعالى Allah yana cewa inna shaytana lakum aduwwun shaytan maki ne gare ku fattakhiduhu aduwwa ku rike shi maki inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabil sa'ir yana kiran jama'a sa don su dan cikin ma'abuta wutar sa'ir wa na amir an karbo daga amir bin sa'id ibn abi waqas radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna bayna yaday sa'a kazzabina fadaruhum Watan kayan tashin alkiyama manzon Allah ce akwai maƙaryata waɗanda an maƙaryata manzon Allah ce ku yi saunansu ku kama kanku da su ku kiyaye kanku da su wa ana bi hurairata an karbo da baba huraira radiyallahu anhu Allah ya da shi kare ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yace manzon Allah kira da aminci Allah tabbata gare sa ya ce sai yakunu fi ummati dajjalun da sannu za a samu dajjalai ga al'ummata kazzabuna maƙaryata yuhaddisunakum suna ba ku labari bi bida'in min alhadis wato da sababbin zantuna wato maganganu na bid'a wato maganganu sababbi bima lam tasma'u antum abinda ku ba ku taba ji ba wala aba'ukum ubannin ba su taba jin su ba fa iyyakum kashedin ku wa iyyahum kashedin ku da su halakar da ku la yaftinunakum kakku yadda su fine ku wa ana abi darda an karbo daga abi darda wannan hadisi muslim ya rojo sa وعن أبي الدرداء عن كربون أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا أخي أهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا القول زوا غريم بمعنى يا أم الشيمو أن أقوف ما أقاب عليكم يتي ما في jin tsoron abin da nake ji muku tsoro al'a'immatul mudilluna watan shugabanni jagorori masu fatar da mutane wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito sa albani ya inganta wannan hadisi اتفق العلماء malamai gaba da su muwafaqa ulama ul hadith ala anna man kaza ala nabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yayi manzan Allah ƙarya walau marratan wahida ko da so guda ne la tuqbalu shay'un mimma zama annahu rawaha min al ahadith duk wani abu da ya kawo na hadisi cewa ya ruwaito shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama to duk malamai sun yi muwafaqa cewa ba za a karbi riwayarsa ba wannan duka malamai sun wannan ita ce tambaya ta biyu wadda muke jefawa zuwa ga ainihin watan yan ɗariku yan tijjaniya maganar da ainihin wato tijjaniyar faɗa cewa ainihin wato jawar cewa talatin fati na daidai da alƙur'ani so dubu shida cewa manzon Allah shi ya bashi labari shi nan kuma ya nuna cewa shi da kansa ya nuna cewa karatun alƙur'ani ya yi shin gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi imani cewa manzon Allah ya gaya mai haka sa'annan kun shi daga baya zo yanzu ya zo da maganganu masu nuni cewa ainihin ba haka ba ya zo da maganganu masu saba ma wannan wannan ita ce tambayar mu ta biyu a kan cewa shin manzon Allah ya ce manzon Allah ya bude baki da kansa ya ce man ce mutu jani salatul fati na daidai da alqur'ani so dubu shida da shi kan su tijani bai yadda da maganar ba sannan su ma yan tijaniya da yawa daga cikin su ba su yadda da cewa ainihin akwai wani abu da ya yi alqur'ani ba da yawa daga cikin su ba su yadda da wannan ba wannan shine ainihin watan bayani da na gabatar wanda yake shine na so in yi muƙabala da wani akan wannan amma kuma muƙabalar ba ta wakana ba to kuma insha Allah wannan shine karshen darasi sai wasu bayanai da za su biyo baya abu na farko shine dangane da ainihin abin da yasa muƙabala akwai kamar yadda na ambata akwai wani wanda bugo mana waya ce sunan shi yace siraju ya ce siraji habibu a sunan shi ya faɗi jihar da yake amma na mace ko wata jihar ce ya ambaci jihar da yake amma dai na ci jihar da yake ya bugo mana waya mun tattauna da shi akwai maganganu da muka yi da shi mun yi maganganu da shi har su kashi hudu muka yi magana da shi ta ainihin wasan ta waya wanda yake zai bayanin minti duk muka yi da shi akan wannan to a cikin dai bayan maganganun sai ya kasance tsakanina da shi muna yi ma juna wasiƙa ya mani in yo masa ya mani in yo masa har muka ya nuna yana son ya yi muƙabala da ni kuma na yarda akan haka ya jitta na shi sharuɗa ni kuma na jitta na sharuɗa to na ba shi sharuɗa ya ba shi sharuɗa kuma mun sanya lokaci wani lokaci muka sanya shine za mu yi wannan muƙabalar ranar alhamis karfe tara da rabi ranar laraba ya turo mani shahukan da ya kasan ya yi man tambaya a ciki dangane da maganganu na ibn taimiyya sa'an nan kuma ni kuma na rubuta masa na tura masa shahukan da nika son yi masa tambayoyi daga jawahir ma'ani da kuma alifadatul ahmadiyya wanda yake shine waɗannan tambayoyi guda biyu da nace na yi na tura masa shi kuma na tura mishi tambayoyin guda biyu nace to shi ma ya turo mishi nashi tambayoyin to mun aje da shi kuma ya ce zai turo mini na shi tambayoyi sai ga shi ainihin har ranar da za mu zo ranar alhamis har karhe tara da rabi bai turo mini na shi tambayoyi ba a taƙaice dai bai turo mini tambayoyinsa ba sai karhe goma saura minti biyar ya turo man nashi tambayoyi kenan bayan ma lokacin da za mu yi muƙabala ya wuce da kusan minti ashirin da biyar sa'annan ya turo min nasu tambayoyi to amma dai lalle ya bani hakuri akan ta'asirin da ya akan rubuta tambayoyin din to amma kuma ko da ya ban hakuri ya za a yi in nazarin tambayoyinsa wannan lokacin kun mu yi wannan muƙabala saboda haka sai ya nemi cewa muƙabalar tawa muƙabalar da za mu yi mu ɗage muƙabalar zuwa ga ainihin wato mu zo ga wannan karatu da za a yi cikin isha'ir To ni kuma wannan karatu da muke Isha FM wanda nike wannan bayanai ba na yadda in bayar da shi ga kowane ɗan ɗariƙa cewa mu zo mu ɓata ainihin wato wannan lokaci akan mu ta muƙabala da mutum in faɗa ka faɗa in faɗa ka faɗa domin ainihin abin da nike son in isar na saƙo ga wannan tasha domin a zo a dabule mani ainihin abin da nike son isar ma al'umma na san cewa wannan karatu da nike duk inda suke wannan karatun ya kai musu inda ya kai saboda haka duk hanyoyin da za su bi yanzu da wani zai zo mu yi muƙabara da shi to wani zai sake bugowa ya ce mu yi muƙabara ƙarshen ta wannan lokaci mai albarka yadda mutane ke amfana da wannan karatu sai ya dawo kawai babu abin da a ciki sai jaye-jaye jaye-jaye wani zai ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ni kun bana yarda da wannan saboda haka wannan lokaci lokaci ne wanda zan yi karatu a ciki in na yi karatu a ciki za ka iya bugo waya a baka minti biyu zuwa biyar mu tattauna da kai shi kenan amma in zo wannan lokacin gaba ɗaya in yarda in bayar da shi don mu zo mu yi muƙabara na nuna ni ban yarda da wannan ba to saboda haka shi kuma ya nuna cewa wannan lokacin da aka sanya dole dai sai wannan lokacin mu zo mu yi niko nace ban yarda ba to wannan shine sanadiyar da yasa wannan muƙabarar bai ba mu samu muka yi muƙabarar lokacin da muka so mu yi wannan muƙabalar ba to sai bayan wannan kuma abu na biyu kuma na fahimci kamar ga muƙabalar yana son a yi muƙabalar ne ainihin eh, wato al akwai wani abu da wasu su abin da suke nuhi daga yin muƙabala shine ainihin wato sunan su su ɗaukaka ko kuma a walatanta wani bangare ko wani bangare ya samu ɗaukaka akan wani wasu shine manufarsu ga muƙabala wanda yake abin da ya kamata ga muƙabala shine duk wanda za ku yi muƙabala da shi da kai da shi duk ku tsarkake zukatansu zukatan ku cewa Allah shi an manufarku Allah shi an manuhakku ku gano menene a daidai in wancan bangare shine akan daidai sai a kai akan wancan bangare suke akan sa in bangaren ka a daidai sai a dawo abi abin da bangaren ka yake a daidai amma ba za a yi muƙabala ba dalilin ni in ɗaukaka a kanta kai ka tozalta ko kuma kai ka tozalta ni in ɗaukaka a kanta ba zan yarda in yi muƙabala da mutum ba akan wannan amma dai mutum in dai mutum na son mu tattauna da shi ne akan ni da shi mu gano mi a daidai duk abin da a daidai in shi a kan daidai ni in zo in bina shi in ni a kan daidai in zo ya wa in dai mutum a wannan niyya gare sa ga muƙabala da yake so mai dishi to fa lillahi alhamdu muna bara abin amma duk wanda ba haka yake da ruhi da muƙabala ba to ainihin ni ba da lokacin da zan ba mutum in ce mu tsaya mu yi muƙabala da shi to wasu kuma sukan yi ƙoƙari su yi muƙabala da ainihin watan don sharaf watan don neman ɗaukaka don neman ainihin watan a san su a san cewa su ne wane sun yi wa muƙabala da wani sun yi muƙabala da wani suka yi muƙabala don wannan to wannan duka duk wanda ke da na'ayin irin wannan ni ni da ni so in ce in yi mukabala da ire-iren waɗannan mutane to sai abu na da nace zan yi bayani akan su shi wannan siraju wannan siraju habibu mun tattauna da shi abu na farko mun tattauna da shi da hausa muka yi minti goma sha tara da sakan ashirin da biyu duk da hausa sa'annan mun tattauna da shi ainihin minti shida da sakan ɗaya sa'annan mun tattauna da shi da larabci kawai minti goma sha takwas da sakan goma sa'annan mun tattauna da shi da larabci kawai minti hudu da sakan goma sha biyar abin da yasa nake faɗin wannan akwai wani abu da wani daga cikin su yayi mani dan duguri wani dan duguri ya bugo mani waya na yi zaton cewa magana ce tsakanina da shi wanda yake ga ƙa'ida idan har za ka yi magana da mutum kana son ka ɗauka ka yaɗa Ni to ya kamata ainihin wato cikin adalci ka gaya masa cewa to ina son tattauna da kai kuma ina son in ɗauka kuma ina son mu yaɗa duniya ta ji abin da muka yi tattauna da kai wannan yana da kyau duk wanda za ka yi waya da shi ka tattauna da shi ka gaya masa wannan in dai har yaɗawa za ka yi ɗaukawa za ka yi kuma ka yaɗa duniya ya kamata ka gaya mu mutum wannan ya san da wannan to shi da ya bugo mani waya ya bugo mana waya na ɗauki ni da shi ke tattaunawa ashe yana nan yana recording ko da aka wayi gari sai ga maganganun da muka tattauna da shi ni kan Facebook ga ni da shi muna tattaunawa kan Facebook ya aza hoto na ya aza hoton shi to kun ga wannan yayi abin da bai kamata ba to amma ni kuma dalilin haka ni ko wan saci shi ko na buga mishi kuma na buga mishi na ɗauka muna cikin ɗauka ma na sake buga mini ce mishi to duk abin da nake ɗauka ni wadda kai ina ɗauka ne kuma in na ɗauka zan ni zan yada kamar yadda ka ɗauka ka yaɗa ni kuma na rama kamar yadda ya yi ni ma haka na yaɗa to gudun irin haka shi yasa lokacin da shi habib dinnan ya bugo mani waya muna tattaunawa da shi gudun kar ya zama to shi can habibu ya ɗauki maganganun da muka yi ya je ya gungunce cewa da abin da muka yi da shi ya gungunce ba daidai ba to shi yasa duk maganganu ni ma na ɗauke su amma dai ban tura su ba kowa ba ina jiran in shi can abin da muka yi da shi ya gunta wani abu ya tura ma mutane cewa ga tattaunawa da muka yi da shi to ni kuma tattaunawa da muka yi da shi ni kuma zan hito da shi gaba ɗaya ni kuma sai in tura saboda haka duk tattaunawa da muka yi da shi in dai ba waɗannan mintuttuka ba ne aka ga ya hito to lalle a sani cewa ya gunce su ne tattaunawa da muka yi shine na bayanin mintuttukan da muka yi da shi sai shi wancan ainihin waton habiya wannan wanda a mai duguri. mai suna umar zakariya ya bugo man waya muka tattauna da shi akan maganganu da wani babban malami na ainihin ƙasar Ghana wanda ake ce ma a Sheikh samad Ibn Habibullah babban malami ne na Ghana wanda yake an nuna cewa kamar ya ambata cikin littafin sami risalatu da'i wani littafi da ya rubuta wanda yake ya yi bayani ya zauna cikin ɗarikar tijaniya shekara talatin yana na ɗarikar tijaniya hidima an ce ma ibrahim inyas in ya zo ƙasar ghana to yana daga cikin masu yi mutanen ghana tarjama maganganun da ibrahim ya ke faɗa shekara talatin yana cikin ɗarikar tijaniya daga baya ya fahimci ɗariƙar tijaniya babu abin da a ciki akwai aƙidu na kafirci a ciki dalilin haka ya ɗariƙar tijaniya to shi ya zo wallafa littafin yana bayanin yadda ake tarbiyya a cikin ɗariƙar tijaniya to bayanin da ya yi na yadda ake tarbiyya a cikin ɗariƙar tijaniya ya ambata cewa idan za a shigar da kai tarbiyya to za a umarce ka cewa ba za ka karanta alkur'ani ba kuma za a nuna maka cewa ba za ka karanta wasu ilmuka na addini ba domin karanta su zai zamanto shamaki gare ka ba za ka yi usuli ba abin da ya ambata cikin littafin sa kenan ni kuma na ɗauki duka waɗannan maganganu na sanya a cikin wani littafi da na wallafa mai suna ainihin at-tarbiya at-tarbiya shi wa kayfiyatuha fi tariqati tijaniyya wannan ga ne littafin da na rubuta na wallafa shi kuma na daɗe da wallafa shi tun shekara ta ainihin wato hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu na shekara biyu kenan da suka wuce na wallafa wannan littafin. shekara biyu da suka wuce na wallafa da sau duk maganganun da shi wannan malamin ya yi na kawo shi a cikin wannan littafi shi ne wancan umar zakariya da ke mai duguri yake son ya karyata ni cewa na ɗauko maganganu kamar da hanya tasha da hanya tasha da maganganu na hanya nasa da littafi na ina dalili cewa ba a karatun alkur'ani a cikin ainihin in ana tarbiyya to shine da lokacin da na yi masa bayani na ce masa to ai shi abdulsamad da ya kawo wannan a cikin littafin sa bai ce ya ɗauka ba bai ce ya ɗauka da littafin Ibrahim ya ba to sai daga baya na sake bin littafi sai na sake ganin wani abu wanda na manta da shi cewa Abdulsamad ya faɗa cikin littafi cewa wannan tarbiyyar ya karɓe ta ne daga da ainihin wato Ibrahim Inyasi wanda ake ce ma Sayyid Alhadi dan Murtaniya wanda shi a jagoran yaɗa ainihin wato ɗariƙa ta faida ƙasar Ghana da Najeriya da Sierra Leone da Togo shi wannan alhadi alhadi sayyid alhadi shi ya yaɗa ɗariƙar faida waɗannan ƙasashe kuma shi abdulsamad ya karɓi tarbiyya ne gare sa to shi ne shi umar ɗin ya ƙaryatar da ni akan wannan cewa ai babu inda suka ce wai idan ana tarbiyya ba za a karanta alkur'ani ba sai alhamdulillah Allah sa wani daga cikin ɗan uwa ya turo mani inda ma wannan magana take ba a karanta alkur'ani cikin ma ainihin littafin Ibrahim ya shiga yana wannan shine wannan littafi kashiful ilbas an faidati khatimil abul abbas da yana a ciki shayi na ɗari biyu shayi na ɗari biyu da saba'in da takwas ga abin da suka faɗa wanda suna nuna cewa ainihin watan dalilin da ya ba a karatun alkur'ani ainihin watan a cikin tarbiyya menene dalilin da ya ba a karanta alkur'ani a cikin tarbiyya sai suka ce ga yanan suka ce a duba shayi na ɗari biyu da ainihin watan tamanin da takwas ga wurin nan ga yanan can ƙasa za a ga a yanayin watan yadda suka ambaci abu. to zan karanta kaɗan daga cikin abin da suka ambata ga yanan suka ce wa qad su'ila shehu sayiduna al-muhtar al-kantiji to suka ce an tambaye shi al-kantiji ko yace mal illatu fi man itilawati qurani fil khalwa mal illatu في من إلته في منع تلاوة القرآن في الخلوة فأجاب إن قراءة القرآن لا تمنع بحال إلا لمانع شرعي وإنما تركت حالة الخلوة اقتصارا على الاسم ليكون التجلي واحدا قد زوا قرشينا duk dalilai ne suka kawo dalilin da ya saba a karatun alkur'ani a cikin kalwa to saboda haka wannan saƙo ne muna isar da shi zuwa ga yan baki daya wakasatan. ainihin Umar Zakariya daga Maiduguri wanda muka yi magana da shi tsakanina da shi kawai sa'annan kuma ya zo wani ɗin nan magana yana so ya yaɗa ta da duniya don ya nuna ni makaryaci ne ga rubuce-rubuce da nake yi ko kuma waɗanda nake rubuto maganganunsu cikin littafai na ba maganganu ba ne na gaskiya maganganu ne na ƙarya muke dokowa ne take sa cikin littafai na to ga abin ya tabbata ga yana a cikin wannan littafin kashi ilbas ana bayanin cewa ba za a karanta alkur'ani ba lokacin da ainihin wato ake shiga ainihin a cikin halwa kuma sun ambaci dalilan da yasa suka hana a karanta alkur'ani to sai ci gaba da bayanai har yanzu malam muhammad ibrahim a dangane da wannan tasha mai albarka wanda muke wannan karatu a ciki tun lokacin da na fara karatu a wannan tasha wato yan ɗariƙun jami'a haka suka koma dangane da karatun nan da nake yi wadda kasan kiyashi ko ƙwari aka hesa musu shalto ko wani fazon haka kafin su mutu za ka ga cewa kowa na gudane wannan ya je ya rauki kaza wannan ya je ya rauki kaza wannan ya rage gaba ɗaya za ku za su ɗimauce to irin wannan kamar irin wannan yanayi ɗan ɗariƙun tijaniya suka shiga dangane da wannan karatu da nake yi wannan tashar mai albarka wanda yake na daɗe ina waɗannan rubuce-rubuce fiye da shekara goma ina wannan rubuce-rubuce akan abin da ya shafi ɗariƙar tijaniya ba na samun irin wayoyi da ake ana zagi na sai bayan lokacin da na fara karatu a wannan tasha mutane har da ƙasar waje har Murtaniya ana samun yan ɗariƙu suna bugo waya suna zagi na akwai akwai wanda ya bugo waya ma yake cewa ya rantse da Allah ni dan wuta ne da maganganu dai ga su daban daban suna min dalilin wannan karatu da muke yi to shine suke son yanzu su yi amfani da wata dama don su hana wannan karatu wai su zo wannan tasha mu bayar da wannan tasha wai a rinka zuwa ana ta cewa kace na ce ana ta muƙabara wannan shine na ce ba zan yarda da wannan ba ga kowa wannan tashar a ce lokacin da zan zo in yi karatu mu bar wannan karatu gaba ɗaya mu zo mu yi muƙabala da wani wannan ba zan yarda da wannan ba saboda haka saboda haka su kuma bayan wannan masu son akwai bayanan da nake son idan ahalin sunna ku saurari wannan kuma yan tijaniya masu son yin mukabara ku saurari ku ji bayanan da zan yi da yawa su yan tijaniya idan suna son su yi mukabara da mutum wai dole sai sun kawo maka maganganu ko na ibnu taimiya ko na ainihin ibnu qayyim wasu maganganu nasu da suke ganin bai dace da littafi dole kai ma sai ka zo ka kare waɗannan maganganu kuma lokaci za su zo da maganganu ga ibn taymiya yana da littafai kusan littafi fiye da ɗari biyu ba ta ɗauko maganganu cikin littafansa sai su ɗauko maganganu cikin wasu littafai sai su zo cewa da shi za su zo su yi jayayya kai abin da hake a kansa kana bayani akan miyagun akidun shehunan su maimakon su su zo su yi kariya ga miyagun akidun shehunan su sai su ce dole su kuma sai sun zo da wasu maganganu na ibn taymiya sai kai kariya ga maganganunsu. to ni ina faɗa zuwa ga dukkanin wani ɗan ɗariƙa da duk wani wanda ke son yi muƙabala da ni tun daga tabi'a har bisu ga yanzu ba wani malami wanda zai yi wata magana wadda yake ita wannan maganar ba ni da ilimi akan maganar ko kuma maganar ba ni da ainihin watan hujja mai tabbatar da maganar da littafin Allah da sunnan manzo ko maganganun sahabbai wanda zan zo in yi jayayya da mutum don in yi kariya ga wannan magana wallahi babu shi saboda haka na'am babu shi saboda haka kada wani ya ce zai bugo man zai yi muƙabala da ni ya ce dole wai sai ya kawo magana ta ainihin wato ibnu taymiya ko magana wani na yi masa kariya a'a ni abin da nake faɗa dangane da shehunan ku idan kun san ba daidai bane ne ainihin wato sai ku hito ku tambaye ni abin da na faɗa sai in gaya muku ga inda na ɗauko amma mutum ya ce dole sai ya kawo abinda ainihin ki bani da ilimi a kansa ko kuma abu wanda yake wani ya faɗa wanda shi kan shi kila baya da wata madogara a kansa kace dole sai na yi tare a kansa to wannan baya cikin abin da zan yarda ga mutum ya ce zai muƙabala da ni akan ainihin wasan wannan sannan saboda me saboda ba wata ɗariƙa na wani mutum wanda ya asasa wata ɗariƙa wanda nake a kanta ku abin da sa muke magana akan ku da akan tijani tijani ya asusa ɗariƙa ku akan ɗariƙa kuke ibnu tamiya baya da wata ɗariƙa da ya asusa ibnu qayyim baya da wata ɗariƙa da ya asusa wanda yake mutane su zo su wannan ɗariƙa Abin da suke kira gare shi ne da bi ga littafin Allah da sunnan manzo saboda haka mu ahli sunna ku sani cewa babu wata ɗariƙa ta wani mutum wadda aka ce ga ta ya assasa wadda yake kira zuwa ga wannan ɗariƙar wadda muke akan wannan ɗariƙa kuma na kira mutane zuwa ga wannan ɗariƙa abinda kawai muke kira zuwa gare shine zuwa ga littafin Allah da kuma sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama sannan bayan wannan ba sa yin adalci su 'yan ɗariƙu duk lokacin da ainihin wato za a ce su yi wani za su zo da wani bayani cewa ibnu taymiya ya ce kaza za ka yi muƙabala da su wallahi ba sa eh, kusan tamanin bisa ɗari ɗinsu ba sa adalci na ainihin wato naƙal na ainihin wato amanatul ilmiya wajen wajen kira ta magana a lokacin da za su ɗauko magana <coughs> su ce za su yi muƙabala da kai to sai sun yi yaudara sai sun yaudara zan kawo misali ga shi wannan ah, wannan ah, wannan siraji habibu da muka yi muƙabala da shi da muka tattauna da shi cikin tattaunawar da muka yi da shi ya kawo magana cewa ibnu taymiya ya ce za a ganin Allah kamar yadda ake ganin Allah fiye da yadda ake ganin hasken yini fiye da yadda ake ganin hasken yini ya ka aka aka ga Allah har na tambaye shi duniya ko lahira yace duniya yace ibnu ibnu taymiya ya faɗi wannan ya ce na yi imani da wannan yace ban yarda da wannan ba kuma ba ni yarda da cewa ibnu taymiya ya zo ya ce za a ga Allah duniya da rana yadda za ka ga hasken rana ce ban yarda da wannan in akwai yanda yake ka kawo ya ce zai kawo sai gashi ya kawo littafin na ibn al-qayyim da ya rubuta Da abin da an rubuce amma ku ji abin da yace ya ce wa ibn ibn taymiya ya ce za a gani Allah da rana kamar yadda ake za a ga Allah karara kamar yadda ake ganin hasken yini to ga yadda magana take abin da ake cewa ibn taymiya abin da yake cewa yace inna wujudan rabbi ta'ala azharu lil uquli min wujud min wujudin wa man lam yara zalika wa man lam yara na'am inna wujudan rabbi ta'ala azharu lil uquli wal fitar min wujudin nahar wa man lam yara zalika fi aqlihi wa fitratihi falyattahimuhuma ibn taymiya abinda ibn taymiya abinda yake cewa samuwar Allah samuwar Allah da hankali ya yi bayyana ga hankali fiye da yadda hakkin wato ga hankali da ko fitira da Allah halicci mutum a kansa samuwar Allah ya yi bayyana fiye da yadda hasken yini ke bayyana kun ga abin da ibn taymiya yake samuwar Allah da hankali bayyane yake da hankali fiye da yadda hasken yini yake amma ta kaga sai yaudara wajen wajen bayani cewa ibn taymiya ce ganin Allah to wannan shine abin da suke yi duk lokacin da za su yi muƙabala da mutum to ba sa kiyaye amana ilmiya sai sun yaudara wajen ɗauko maganganu da suke faɗa na ainihin wato ibn taymiya sai sun yaudara sa'annan buƙatar suke samun biya sa'annan bayan wannan kuma za su yi ƙoƙarin wata magana duka da aka jingina ma shehunansu sai su yi ƙoƙari ina za su samu wata magana wadda za su iya ɗan riƙo gare ta su zo su kara mata su yi jayayya da kai a kanta alhali kun abun ba ɗaya ba kamar misali shi har yanzu wannan da muka yi tattauna da shi shi siraji habibu da muka tattauna da shi daga cikin tattaunawa da muka yi da shi maganganu suna nan kamar yadda na faɗa na ɗauke su suna nan na ɗauke su amma ba zan yaɗa su bi iznillah sai lokacin da ya ba da izini a yaɗa su ko kuma in je ya yaɗa wani abu daga ciki ni ma zan hitar da su abin da ya faɗa daga cikin maganganun da ya faɗa maganar da na faɗa cewa tijjani yana sallah yana cewa taraktu takbira wa tani da wal qira'atu fi salati ayyaman ada takbiratu ilam wa salam bi udhrin qama bi tijjani ce na bar cewa Allahu akbar na bar cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wal kalam na bar karatun alqur'ani cikin sallah yace ainihin wato ada takbiratu sai kabbara harrama da kuma yin assalamu alaikum ke <coughs> saboda <coughs> wani uzuri da ya same ni to kaga sallar da tijjani kai idan ya ce Allahu akbar baya ce a komi bai karatun alqur'ani har ya je yayi baya ce komi ya taso bai ce komi bai ce a komi yayi sajada bai ce komi ya taso da tsira bai ce komi ba abin da zai yi sai sallama kaga wannan sallah ba yadda za a ce sallah wannan sallah ta zan biya a wurin Allah subhanahu ta'ala domin babu karatun alkur'ani ciki babu komai a ciki to me zai kawo ya auna da wannan sallar wai ni kuma in mata kariya wai ga wata sallah da ibnu taymiya yake yi wace irin sallah ibnu taymiya ke yi ne ya kawo cewa imamu zafi ya ambata cewa ibnu taymiya wasu sun ce sun yi sallah tare da shi yana tsawaita ruku'i da sajada fiye da yadda yake tsawaita eh, eh, tsayuwa da sai na tambaye ta cewa yanzu idan mutum ya yi sallah idan mutum ya yi sallah ya tsawaitar da ruku'i da sajada fiye da tsayuwa su kenan babu sallar sa ya nuna mana cewa kamar dai babu sallah maganar da ke nuna kamar dai babu sallah kenan yanzu sai na ce masa ai yanzu sallah ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yana sallah ya zai yi ruku'i na hawan min qiyami zai yi ruku'i kamar sa zai yi sajada kamar abin nan sa kamar kamar sa wai sai ya ce to ina aka ce zai yi hiyada hiyada hiyada ruku'i ina zai yi ruku'i hiyada tsayuwa ina aka ce zai yi sajada hiyada eh, hiyada tsayuwa to gashi an ce yana yin ruku'i kamar sa yana yin sajada kuma kamar sa wai to ina aka ce zai yi hiyada da to shi a wurinsa idan mutum ya yi sallah ya yi sajada da ruku'i idan suka yi tsayuwa tsaro to kenan bai da sallah wannan kuma karya ce don rashin fahimtar ainihin abin da malamai suka rubuta ne na fito da lanar sallah domin babu inda aka yi bayani cewa idan ruku'i da sajada suka yi tsayuwa tsaro a ce baka da sallah misali yanzu idan ka kai sallah asuba ka karanta fatiha fatiha da sura ka karanta fatiha da kulhu wallahu abin da na lisa cikin sakan ashirin kana iya karanta fatiha ka karanta kuma kulhu Allahu ahad idan ka yi ruku'i ka yi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim so 20 shi ko zai dauke ka ainihin wato sakan 30 kenan yanzu idan mutum ya yi sallah ya karanta fatiha ya karanta kulhu Allahu ya yi ruku'i subhana rabbiyal azim so 20 ya yi subhana rabbiyal ala so 20 shi a wurinsa kenan mutum bai da sallah wannan kuma ƙarya ce ya je ya tambayi malamansa idan mutum ya yi sallah duk sallar da kai ko da ruku'in da da sun yi tsayuwa tsawo ba a cewa baka da sallah ya je ya tambayi malamansa to ka ga da wannan dammi dan yayya ya auna da abin da shi shehun suke yi tijjani irin sallar da tijjani yake yi to shi yasa muke cewa duk wani abu da mutum zai ce yayi muƙabara wato za a yi muƙabara da su ba sa yin adalci wajen abin da suke ambato dangane da ainihin wato ibn saboda haka idan mutum na so ya yi muƙabara abubuwan da na ambata ga littafai na na rubuta littafai ɗaya bayan ɗaya waɗanda ke magana akan tijjaniya aƙalla sai sun kai littafai goma sha wani abu sun fi sha shidda haka sha hudu daga cikin su duk na tabbata an buga su kuma sun yaɗu a cikin duniya har yanzu ban samu wani malami ba wanda ya taɓa rubuta littafi ya faɗi kalma guda da na ambata a cikin littafai na dangane da tijjani ko kuma tijjaniya ya ƙaryatar da ni cewa an zo an bincika ba a samu wallahi har yanzu ba a samu wannan ba na sani lokacin da na fara wannan rubutu lokacin na rubuta littafi na farko yan ɗarikun tijaniya waɗanda ke a nan jihar zamfara sun kai ƙara ta wurare daban-daban kuma sun yi ikirari sun sanar da al'umma cewa za su rubuta littafi su yi man martani su yi man raddi akan abin da na rubuta fiye da shekara goma har yanzu ba wani littafi nan dai ni da na sani da yan ɗarikar tijaniya na nan zamfara suka fitar wanda suka iya yi man raddi ga maganganuna akwai wasu daga jihar kabi akwai wanda da jihar kabi daga cikin malamai ana ce musu bashir ya bugo man waya muka tattauna da shi yake ce mani yake ce mani littafan da na rubuta sai sun yi rubutu sun yi man raddi na ce to yan tijjaniyar gusau sun kasa saboda haka zan turo maka littafai na daban-daban ka rubuta kai ma ka rubuta ka yi raddi tun da nan sun kasa kai ka rubuta ka yi raddi ni rubuta mishi har bisa yanzu ne masa waya ya yi mani raddi akan rubuce-rubuce har yanzu ya kasa yi man raddi saboda haka abin da nake faɗa da a ce ƙarya nake faɗa gare su da an daɗe da yin rubuce-rubuce ana ƙaryatar da ni akan rubutun da nake yi saboda haka muƙabala da suke ta ƙoƙarin sakamakon wai a yi muƙabala kamar yadda ai nake so yi ma mutane bayani muƙabala ba ita ce ma'auni na dindindin ko ma'auni na haƙiƙani ko ma'auni na ɗari bisa ɗari ba na gane gaskiya muƙabala ana iya gane gaskiya ta hanyar muƙabala amma kuma ba wai dole ba ne duk inda su yan ɗariƙun tijjaniya suke abinda suke takama da shi ganin suka idan suka yi muƙabala da mutum idan suka kayar da mutum ga muƙabala kenan tijjani mai gaskiya ne abinda suke gani saboda haka su babu abinda suka samu gaba su yan tijjaniya duk inda suke abinda suka samu gaba kawai muƙabala a yi muƙabala dai a yi muƙabala su sun ɗauki cewa gaskiya tana babu hanyar da gaskiya take bayyana ta hanyar ta hanyar muƙabala to ta hanyar muƙabala ba ɗari bisa ɗari ba ne hanyar gaskiya take bayyana bai wuce a ce kashi saba'in bisa ɗari bayyana gaskiya ko kashi hamsin bisa ɗari bayyana gaskiya ta hanyar muƙabala amma ɗari bisa ɗari ta hanyar gane gaskiya shine littafin Allah da sunnan manzo duk abin da mutum ya faɗa abin da aka kawo aka faɗa sai a auna da littafin Allah a auna da sunnan manzo shine ma'auni na gaskiya na gano gaskiya ba hanyar muƙabala kawai ba domin ga muƙabala zan kawo wani hadisi wanda ƙila su basu san da wannan hadisin ko kuma sun san da hadisin amma su ba su da fahimta abin da hadisin ke karantarwa wani hadisi ne ga shi na manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisin an karbo shi daga ummi salma Allah ya dade ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da aminci Allah tabbata gare sa kare ya ce innakum taqtasimuna ilayya ku kuna husuma zuwa gare ni wala Allah ba da kuma sashin ku alhana bi hujjatihi min ba'din yahi bayyanar da hujjar bisa ga sashi yace faman qadaitu lahu duk wanda nayi masa hukunci bi haqqi akhihi da hakkin dan uwansa sai shay'an wani abu bi qawlihi dalilin maganarsa Ka inna ma qawluhu qit'an min an ina yanka masa wani yanki ne daga wuta fala ya'khudha saboda ka kare karbi abin har yanzu kuma ga wannan riwayar ainihin wato bukhari kenan haka kuma ya ga wata riwaya har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake faɗa dangane da wannan cewa yana yin hukunci tsakanin mutane wato gwargwadon abin da yake ji abin da hadisin yake nuna mana cewa mutum biyu suna iya zuwa su yi husuma sai ya kasance ga mai gaskiya kuma gaban manzon Allah ba ga mai gaskiya ga wanda abai da gaskiya amma dalilin gabatar da bayanai da za su yi gaban manzon Allah shi wanda bai da gaskiya zai kasance ya yi fasaha wajen yin bayani sai ya kasance fasahar da yake da ta wajen yin bayani sai ya zama ya hukunta cewa kamar shi da gaskiya alhali ko ba shi da gaskiya ba to shine manzo Allah ce to idan yi hukunci akan wanda ke da fasaha misalin aka ba shi haƙƙin ɗan uwansa kun ba haƙƙinsa ne to bai sa har Allah a ce shi wannan da manzon Allah ya ba wannan abu a ce har Allah abu ya halatta da mutum saboda haka idan muƙabala ka yi muƙabala da mutum ya danganta ainihin watan fasaha idan ya zamanto ni na yi muƙabala da kai idan na yi ka fasaha wajen bayani wajen hitar da abubuwa bisa gare ka idan na kayar da kai wajen muƙabala saboda fasaha ta sai ya kasance na kayar da kai to idan abin da ake gare shi a wurin Allah abin da ake a shi a gaskiya na kayar da kai wajen muƙabala bai sa a wurin Allah ya zama to an mai gaskiya haka kuma idan ka kayar da ni wajen muƙabala bai sa ya zama to a wurin Allah kai an mai gaskiya abinda an ma'auni shi ne littafin Allah da sunan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam wani sa'ili ta hanyar muqabala abin da ke sa a nasara shine fasaha da iya bayani fasaha da iya bayani saboda haka yan tijaniya yau idan ka yi muqabala da ni akan aqidun tijjani Allah suba kace Allah suba misalin Allah subhanahu ta'ala na cikin gumaka masu bauta mu gumaka cewa Allah suke bauta ma an zo gaban jama'a ka yi muqabala da ni dan ka tayar da ni gaban jama'a wajen muƙabala saboda fasaha ta aka ga kamar kai adda gaskiya to bai sa a wurin Allah ya zama to kai adda gaskiya don wannan yan ɗari ku gane wannan saboda haka muƙabala ba ita ce ɗari bisa ɗari ba na bayyanar da gaskiya ana iya gane gaskiya ta hanyar muƙabala amma ba dole ne bai zama lazimi saboda haka a yan ɗari ku gane wannan sa'annan kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ga wani hadisi yake cewa inna min bayani da sihir wato wani lokaci ne wasu mazaje guda biyu suka zo suka yi wasu bayanai ainihin mutane suke ta mamaki dangane da bayanai da suka yi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna inna min al-bayani da sihir au inna ba'da bayani da sihir cewa wasu bayanai wato akwai sihiri ga wasu bayanai abinda ake nuni da hadisin ke nuna shine akwai bayanin da za a zo a yi ma mutane a gamsar da su a yi musu bayani bayanin kun ba na gaskiya ba ne amma kuma bayanin sai ya sihirci mutane sai su doki ciya abin kamar magana ce ta gaskiya to kaga wannan kuma wannan kuma har yanzu yana karfa wannan magana da nake faɗa cewa muƙabala ba ita ce ma'auni dindindin ba ɗari bisa ɗari na gano gaskiya abinda a gano gaskiya shine ainihin a auna da littafin Allah da sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka duk wanda ainihin watan ke son ainihin watan ya yi man raddi akan maganganu da nake faɗa ko da na rubuta abin da ya kamata ya ɗauki alƙalami da biro sai ya wallafa da littafai na na wallafa daban-daban su yaɗu ko ina gwargwado sa'annan kuma suna cikin wayoyin mutane kuma an buga da yawa in akwai wani abu wanda na taɓa rubutawa wanda ba daidai ba na yi masu shehunan ku karya ai sai ku hito ku ɗauki biro da alƙalami sai ku rubuta ku wallafa ku yaɗa kamar yadda nake rubutawa Sannan, abin da kuke faɗa dangane da Ibn taymiya cewa ya ce kaza ya ce kaza kun ga har yanzu za su yi ta wasu wallafa littafin su bayyana akidu suna cewa Ibn eh, yana kan akidu na kafirci idan aka ce su yi ta su wallafa littafai su wallafa kamar yadda muke wallafa a nufin jami'a su yi bayani akidu na ibnu ibnu taymiya kaga za su yi sai su zo suna magana baki saboda sun san cewa maganganun da suka faɗa na ƙarya ne don rubutuwa a yaɗa duniya sun san sun rubutu ya sun yada duniya kai tsaye yanzu wani inda ya duba in sun ya gano wannan ƙaryar da suke a kanta zai wallafa littafi a karyatar da su kuma a ɗauko maganganu na gaskiya na ibnu taymiya wanda ya faɗa a walwale maganganu su shi yasa har yanzu ba su rubutu sai dai su zo suna maganganu na baki cewa ibnu taymiya yana akan aƙidu na kafirci idan har misali wa'azi aziza ai idan mizani da ɗariƙar tijaniya ya kamata in fara da ainihin wato eh, ibnu taymiya in fara da gida ta kwana sannan in ta waje ibn taymiya baya da ɗariƙa wadda ya azu mutane cewa a zo ga dariƙa tashi wadda za a zo a bi shi abin da ce abin littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama ibn taymiya da da ibn kasir da dukkanin malamai da suka gabace mu duk wanda ya zo da wani abu wanda ya muwafaqa da littafin Allah da sunnan manzo ta fahimta magabata muna tare da shi duk wanda ya zo da wani abu kuma wanda yake ya saba to ba zan yadda in yi muƙabala da wani mutum ba akan in kare wani abu da wani mutum ya faɗa wanda ni kai na rasan ban da wani madogara da zan iya kare wannan abu wannan ba zai tabbai ba to wannan shine bayani da nace zan gabatar ainihin watan zuwa ga ainihin watan al'umma gane gaskiya ma'auni na hakika ne na gane gaskiyan mutum shine a auna maganganun da yake faɗa da littafin Allah da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimta magabata wannan shine abin da muke yi kuma shi ne abin da muke yi dangane da aƙidunku aƙidun yanci aƙidunku ku yan tijaniya aƙidunku da ke cikin littafanku da shehunanku da shugabanninku suka zo muku da su su ne muke tsamo waɗannan aƙidu na kafirci guda guda muna rubuta su muna wallafa littafai muna wallafa littafai kuma mukan zo da ayoyin alkur'ani da sunnan manzo mu yi bayani wannan aƙida da kuke a kanta ta saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah muna kiran ku ku dawo da littafin Allah ku dawo sunan manzo don mu gudu tare mu tsira tare wannan shine babban manufar mu ba wai muna da wata manufa da cewa mu tozalta ku ko mu kunya ta ku ko wani abu a'a manufa shine ku bar mi ainihin miyagun aqidu ku dawo zuwa ga aqida ta farkin da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka kasance a kansa wannan shine ainihin wato babban manufar mu saboda haka wannan shine na ce zan gabatar bayanai ga al'umma baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda na faɗa akan muwafaka Allah subhanahu wataala ya ba mu ladarsa wanda muka faɗa akan kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karkare muna cikin zukata ya karkace akan zukatan mu kuma Allah subhanahu wataala ya taimake mu taimake addini sa sannan dai kai abin da na faɗa shi wannan mutum tun da mun saba sirajo ainihin sirajo ainihin wato habib abin da muka yi da shi shine na gaya masa cewa in dai mu ce tsakanin shi babu sauran mu sake muƙabala da shi sai dai yanzu duk abin da yake da shi na tambaya ko wani abu wanda yake da shi to ainihin wato ni da shi kawai shi kenan tunda ainihin wato ya saba tun ba zan zo ainihin wato mai ta abin nan da shi ba tunda kuma na fahimce shi da kiyana ya yi kiyana wajen bayani akan cewa ibnu taymiya ya ce ana ganin Allah kuma ga shi babu inda ya ce ana ganin Allah da rana magana da yake magana hankali yake hankali samuwar Allah da hankali bayyane yake abin da ibn taymiya ke bani kenan shi ko ya zo faɗi abin da ba haka nan ba saboda haka ba wata muƙabala da zan sake da kai maganganun da muka yi da shi ta waya na rubuta mishi wasu shi yasa waya ma na ruhe waya tsakanina da shi gaba ɗaya saboda ainihin ya saba alkawari kuma na fahimci yana da khiyana yana son ya yi khiyana sannan kuma yana son ya zo mu ɓata wannan lokaci namu mai albarka a yi ta jayayya ciki kuma ni ba zan yarda da wannan ba ah, malam malam muhammad insha Allah wannan shine bayani na ƙarshe na'am shek Allah ya saka da Allah ya iya muna baki daya Allah ya sa muna yin domin shi ne. Ah, dangane da baya Allah da ka kira sunansu kai bayanai shek, akwai shi dawa suna ah, Suraj Ibn Habib. Eh, shi gaskiya ya yi wasu maganganu, to bayan kai da shi kun tattauna to ko cikin almajiranka guda mai suna ah, Dr. Ilyas Idris Ilyas. She ya neme sa ya ce ka turo tambayoyin da ka ce ka tura ma malam ashek habib shi ya tura masa wannan tambayoyin akwai tattaunawan da suka yi an turo min tattaunawan ina nan to amma shi ya ce to ba damuwa ka gan kai ga yanda na fahimce ka na fahimce ka shura kake neman shi sa ba mu yin sa isha fm mu je isha fm a tiktok mu je mu yi domin kana so zan amsa maka tambayoyin da zan amsa maka duka to amma she shi da dr idris ilyas idris suka tattauna um, cikin wasu mintoti wanda muke da recording nan nan bayan haka ce ya ki zuwa ya yi wannan tattaunawa daga tiktok domin dr idris ilyas idris ya yi bayanai mai yawa wanda za mu kira shi mu neme bayanin nan a bakinsa domin tunda wani magana irin haka a ƙarshe ya zo ya yi mani karya shi suraj ya yi mani karya ga audio nan zai yin saka audio da ya yi mani karya ya ce ni na tsoro kaza ni ma ba na son gaske da wasu maganganunsa dai ga audio nan ya ce ni da kaina ina tsoron shi ya mutu domin in an kaya da kai shafi na ya mutu kenan she yi wasu maganganunsa ga amma dangane da wannan insha Allah wanda suka tattaunan da muke da audion oh. ya neme shi kuma ya yi bayani cikin minti kadan shi mu doki oh. wasu wanda ke wanda na ce shi yana cikin almajiranka oh. wanda ke biyan ka eh, Dr. Idris Elias Idris haka haka assalamu alaikum doctor assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am eh, Dr. Idris Ilyas Idris ke ga. Na'am, Malam Muhammad. To. Ina ina maka fata alkhairi Malam Muhammad. Ina godiya. Uh, kaji in dai kaji bayanin da uh, Sheikh uh, Habib Ahmed Jibril yayi dangane da shi bawan Allah da kuka tattauna wanda muke da audio sa bayan audio da kuka yi ka ka mini da kaina ko maganganun da ya turo mini amma na bar wasu na tura wani karshe amma muna so mu ji bayani wanda bayani a bakinka insha Allah. To a da farko ina wa malam fatan alkhairi ina wa malam addu'ar karuwar imani da lafiya Allah ya saka wa malam da alkhairi bisa ga wannan jihadi Allah ya tabbatar da diga malam da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shi wannan bawan Allah na farko ya tabbata ya yi ƙarya domin da na buƙaci ya turo min da tambayoyin da ya ce ya tura wa malam da su to tambayoyin da ya turo min ga su kamar haka ya ce mu as-su'alul awwal bayan ma yayi kuskure wajen rubuta sallama inda ya kamata ya ce assalamu ya ce wa alaikum salam ne wa rahmatullah sai ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah a wajen ya sa ta umar buta a wa rahmatu din nan sai ya saka ha'un to ba wannan ba dai tambayan da ya turo min shine kaifa ya Kulul abd ya bawa zai ce huwa Allah shi Allah ne wa huwa ghairu ma'thumin kuma shi bai zai zamto mai zunubi ba kama qala ibn taymiya kamar yadda ibn taymiya ya faɗa wannan shi shine tambaya ta farko da ya tura mu yace as-su'alu thani su'ali na biyu wal farqu al fana menene bambanci tsakanin alfana wal baqa da kuma albaka hatta ya kuna al-baqa har sai wannan wato baka'i afdal min alfana har sai albaka'u zai zama ya fi falala akan fana'i wannan sune tambayoyin da ya tura mun guda biyu wanda kuma a zantukan malam ba su bane tambayoyin da ya tura masa to bayan ya tura min bayan ya tura min wannan tambayar to dama akwai wata munasaba da ya taɓa buƙatar a yi tattaunawa da shi akan al-ihsan sai na ce masa to al ɗin da ka ce a tattauna a kai menene muhallin niza domin al-ihsan topic ne mai faɗi menene mu ahlus sunna muka faɗa akan al-ihsan da kake da matsala da shi kai ma me ka faɗa da muke da matsala da shi to sai mu yi tahririn muhallin niza to nan na fahimci bai ma san tahririn muhallin niza ba kwata kwata har ma na dinga masa bayani to nan dai bai iya faɗin menene yake da matsala da shi a cikin al-ihsan din ba shi dai kawai burinsa a zo isha fm a tattauna akan al-ihsan ce a'a to ya za mu tattauna akan al-ihsan bayan kamun tambayoyi sun kai guda tara kuma ina amsa maka kana cewa eh ta yi muwafaka da ni anan to idan muka zo isha ifin din ma aka maimaita irin wannan kamun tambayoyi kuma na faɗa ka ce ka yi muwafaka da ni to me aka yi kenan kuma ka kira abin da muƙabala da ma ta haddi ka ce kana da shi cewa kaza kaza kaza to nan ne na fahimci kawai ba wai mukabala yake so ba shuhuran yake so a wancan munasabar kenan to duba ga haka sai na ce masa to kaga wayannan tambayoyin da kai an ba da amsar su da daɗewa amma idan kana so don wannan amsar ko ban buɗe littafin ibn taymiya ba zan baka amsar su tambayar ka na farko da kace ya bawa zai ce shi Allah ne kuma bai zai zamto mai zunubi ba kamar yadda ibn taymiya ya faɗa amsar mai sauki ne idan wannan bawan wani hali ne ya samu ya wato ba yi zuwa ga wannan abin ba shi ya ja kan shi zuwa ga wannan halin ba to daidai ne da faɗin hadisin maza su sallan cewa an ɗage wa mahaukaci wato ainihin alƙalami idan mahaukaci ya je ya aikata wani aiki wanda da yake na ba daidai ba shi a karan kansa wannan mahaukacin abin da ya aikata Allah ba zai kama shi da laifi ba duk da kuma abin da ya yi din ba shi zai nufi kuma daidai ba ne idan mahaukaci ya je ya kisan kai Allah subhanahu ta'ala ba zai rubuta masa zunubi ba amma kisan kai ba daidai ba ne to wannan shine abin da ibn taymiya yake magana masu shiga cikin wancan hali na fana'i wanda ba su suka kai kansu zuwa ga wannan ba abin da za su rika ambatawa na cewa su Allah ne ko wani abu makamancin haka to ba za su zamto wato ababai na zargi ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai wannan ko ban bude littafin ibn taymiya ba wannan amsar shine abinda malam ali kaza wa kaza ya zo na muka biya masa wannan karatun sannan tambayar ka ta biyu da kake cewa menene bambanci tsakanin alfana da albaka har a ce ma baka'i ya fi alfana nace ce shi ma amsa ce mai sauki ibn taymiya yake cewa albaka shine mutum ko da a ce misali wannan halin ya same shi to ya iya tantance halittar halittun Allah subhanahu wata'ala da kuma Allah kada ya rika cakudawa ya ce wannan Allah ne wannan Allah ne wanda wannan hali shine na albaka ya fi hali na fana Na mun samu matsalar network bari mu duba mu kira jama'a hakuri mu dawo da shi ba lai karin bayani mu Eh, na ban waɗannan tambayoyin dai kamar yadda ambata da yake ban kawo tambayoyin da ya mani gani su ne ya tambaye ni to na um, dr kadawo insha Allah muna jinta. a gurguje na ce masa wayannan amsoshi ne masu saukin gaske saboda haka ka zo mu je TikTok. TikTok nan ne mas'ala ko da so dubu za a maimaita ta to dama nan wuri ne wayanda suke na wayanda suke ƙanana a karatu za su zo a ba su mas'ala wacce take karama a tambaye su su yi ba da amsa da sauransu an saba wayannan muhawara din ba wai a zo nan Isha FM ba a ware lokaci akwai mutane masu abubuwa da kaza da kaza da kaza a ce kuma an zo an yi abin da an riga mutane duk sun san amsa shi zo mu je TikTok. sai nuna shi a'a shi dole sai dai a zo isha fm balma daga baya sai ya kauyanci wai ai na ce ne a je tiktok saboda a can tiktok a can ne ake shuhura shuhura nake nema to nima kuma so nake na connecting din tiktok din da tiktok dina saboda mutane su gani kaga wannan ya zama wani abu daban to wannan shine dalilin da ya sa. wato ainihin nima kusan na yanke nima mu'amala da shi saboda wancan lokacin har zage na ma yayi yayi shari'a sosai sosai saboda na bujiro masa da wasu abubuwa na shehu tijjani inda shehu tijjani suke ishara zuwa ga shehu a wajen muridi yana cikin darajar la'ilaha illallah na ce mun ya bani ba'asin wannan dan ya ce mun jahilin banza ya yayi shari'a dai sosai sosai ban kula shi ba a wancan lokacin to akan wannan gabar ne na ga babu buƙatar ci gaba da wato ainihin magana da shi tunda mun buƙaci ya zo TikTok a yi wannan magana ba sai ya zo Isha FM ba tunda shuhurar yake buƙata to ba za mu ba shi wannan shuhurar ba ya zo TikTok tunda nan an saba to sai yake zuwa kuma kullum yana da awa cewa shi yana yi ne don gaskiya sai na ce to idan gaskiyan kake buƙata ko ma ina ne aka ce ka zo ai za ka zo misali balantana kuma kai ka san cewa ba ma gaskiya kake bukata ba kuma kamar yadda ya ce an bashi labari ai a tiktok mutane sun fi yawa to kaga shi wanda yake bukata ai da sai ya zo wurin to Allah subhanahu wa ta'ala dai ya rufa mana asiri wayannan sune abubuwan da ya faɗa ah, ya yi ƙarya domin tambayoyin da ya turo min sun sha bambam da tambayoyin da wato ainihin ya tura wa malam wanda wayannan tambayoyin da ya turo min tambayoyi ne ƙanana wanda yan eh, eh, wato ainihin ibtida'iyya a ilimi za su iya bashi wannan amsa ma damar sun san wane ne ibnu taymiya game da wayannan masail din da yake kawo an yi sha tattauna wayannan mas'alar nan ali alhaji ali kaza wa kaza ya zo aka biya masa wannan karatun Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace to ba sani ba malam Muhammad ko zan gudanar da abin da nake so in gabatar ko dai in kashe na ƙara biyowa daga baya a'a ka saya saya saya akwai audio malama ina dan bayani kaɗan malam na kayan mu ci gaba. Eh, na ce dangane da da yake shi malam Ilyasu da yake ban faɗi tambayoyin da shi ya turo mani waɗannan tambayoyin da ya turo maka su ɗin da ya turo mani amma dai matsalolin da na faɗa dai lokacin da muka sanya mu yi da shi ainihin ya saba ya nemi cewa sai mun zo ga tasha mu yi yana daga cikin abin da ainihin saba mu yi ba sannan akwai abubuwa guda biyu wanda yake ya kamata in sanar da mutane su wato da yawan lokaci suna fahimtar miyagun aƙidunsu amma saboda taurin kai shi yasa kawai suke zuwa suna ta jayayya da mutane yanzu daga cikin abin da muka tattauna da shi na ce masa Ahmad Tijani ya ce ya ce Allah na cikin gumaka ni ce tsakaninka da Allah Allah na cikin gumaka ya yi shuka, ba zai ce komai ba da kyar sannan ya ce bai yarda da Allah na cikin gumaka ba sani na ce mishi tsakaninka da Allah ka yarda cewa masu bauta gumaka Allah suke bauta ma ya yi shu kamar da ce komi ba ni tsakaninka da Allah ka yarda masu bauta gumaka Allah suke bauta ma ya ce bai yarda ba bai imani ba Ko to wanda ya ce bai yarda da waɗannan aqidu na Tijani ba kuma isa ya ta zo ya yi Tijani kariya sannan abu na karshe da muka yi da shi na rubuta masa na rubuta masa cewa ni abin da nake a kai ne shine Tijani. Yanayi ma Allah ƙarya ne yanayi ma manzon Allah ƙarya ne kai kuma ta ce jani abin da yake faɗa ga manzon Allah ta ce gaskiya kake kake faɗa ni ce to ni da kai ni da kai wanda an makareci Allah ya la'ance shi da anta Allah ta sauka gare shi ni rubuta shi haka ni ce ka rubuta min amin Allah ya karba wallahi ya ki rubutowa ya ce dai ka a ya rubuta amin Allah ya karbi addu'a wallahi ya ki rubutowa ta yi kenan da yawa sun san abin da ake ciki kan shi ƙarya ce tunda na ce da ni da shi wanda an makareci ga al'amarin tijjani Allah ya la'ance shi ce amin ya kasa cewa amin to kare kenan su kan su wasu abubuwa sun san da shi ille kawai sai mun zo ga karatun ƙarshen littafin abinda ila kitabin la akwai abubuwan da na ambata goma sha biyu wanda shi a dalilin da ya yan Tijaniya suke Tijaniya. sai mun zo gare su nan za ku gano cewa waɗannan dalilai suna gawo wasu sa'ili wasu abubuwa su kan sun san haka din ne amma waɗannan dalilin na ambata shi yasa ba su bari ɗari ƙarfi jami'a na'am na'am um, to ni ma a wannan gabar akwai abin da malam ya tuna min uh, bayan ya bayan ya mun ishara zuwa ga cewa wannan su ne tambayoyin da ya turo maka sai ya ce to amma ni ni tambayoyin da kai ka tura masa to ni zan canja masa na ce masa karka damu ni da nike da na maka tambayoyi ma a baya amma karka damu wancan na yafe ma ni zan sake maka ma sababbi kal a leda ba ma wanda malam din ya maka ba e kai dai ka turo min dan ah, a yanda na fahimta ma ya ya rikice gaba ɗaya da kyar ma ya turo min wannan wanda akwai audio da na tura malam Muhammad wanda ah, idan akwai bukatuwar a kunna shi za a ji inda ya rikice da na ce to turo min tambayoyin da kace zaka tura wa malam ko da kace ka tura wa malam malam bai amsa maka ba ni ka turo mu ni zan amsa maka ni kuma nawa na ma yafe maka wa'ancan na bayan nan da nake bin ka bashin su ba damuwa sababbi yanzu zan baka bayan na amsa maka wannan zan baka sababbi so wannan shine abin da ya faru Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri ya tabbatar da mu akan abin da yake akwai audio san da ya turo mini wanda ya yi ka gan shi akwai bayanai mai yawa amma ya ce zai yi bidiyo bar mu ji sakadan Mm, domin akwai bayanai mai yawan da ma wasu dalilai bar mu ji sa Allah Assalamu alaikum Malam Muhammadu yana maka fatan alkhairi na gode Allah ya saka da alkhairi a kwanakin baya na ce maka na bar Isha FM har abada haka maganan yake na bar Isha FM abun da ya sa na ce za mu je Isha FM bayan mun yi magana da Malam Habibu za mu yi muƙabala sai na ce mishi to menene laifi mu tafi sarki zaki ko kibla fm sai mu je mu yi sai nuna min ai shi bai da alaka da su ko ta kusa ko ta nesa bai taɓa bai taba karatu a wurin ba sai na ce mishi to ai kana karatu a isha fm ka yi wa malam muhammadu magana mu yi amfani da ranar da kake karatu ko kuma ya saka mana wani rana ka ji dalili ha malama wani zan zo in yi karatu ka ce ba zan zo in yi karatu ba kai da shafin ka na isance ma zan dawo yadda na bar insha fm na bar to da kare ba man da na so yi bayani nan amma bari ya kammala ce insha fm din sai kaman hankalin shi ya kama za a zo a yi daga baya sai shi ma ya ki yarda kaji dalili abu na biyu malam muhammad insha fm na facebook naka ne tiktok isha fm naka ne menene ya sa kai ma baka so a je isha fm din na facebook ka so tiktok din menene ya sa ni ban taba sauraron ku a tiktok ba maganganun da na ji a isha fm facebook na ji ita na sani babu wani tiktok da zan je ka gaya mishi ban san shafin ku a tiktok ba ban taba sauraron ku ba da aka mai ruwa da wani tiktok idan ya yarda za a je sha fm facebook magana ya kare idan ba zai je ba magana ya kare babu wani ai ya gaya mini wai idan na je sha fm facebook zan yi shuhura zan samu ɗaukaka to shi kuma wannan ne baya so kaga ya zama to Allah kenan ni ina neman shuhura a gurin shi shi kuma baya so ya bani shuhura ai Allah ya matse bakin shi ya faɗa na san dalilin kuma kai ma na san dalilin da yasa ba za ka bari a je isha FM na Facebook ba saboda me idan aka je isha FM aka yi karatu aka kure malam Habibu malam habibu ya daina zuwa shafin ka yana karatu saboda an riga an kure shi ai dalilin kenan duk karatun da yake zuwa nan yayi idan aka yi wannan mukabalan ya daina zuwa gurin yayi karatu to kaga kai kanka zaka so a ce ya daina zuwa ne ba zaka so ba shi yasa kai ma ba zaka bari a yi aisha irin ba kuma an jima kaɗan zan yi bidiyo zan sake za ta shiga duniya baki daya idan malam din ko shi wannan yaron yana ganin ya isa za a yi da shi to ya neme ni mu tafi tun da kai ka ce ba za a yi ba akwai kibla fm akwai sarki zaki za mu nemi guda biyu nan mu je mu yi babu wani tiktok ni ban san ku a tiktok ba inda na san ku a nan za a yi in ba za a yi ba a gura kuma an ma zan saki bidiyo kuma duk abun da muka yi da malam recorded littafi ma zan rubuta idan ba a yi mukabala ba idan ko muka yi mukawara da malam ko kuma wannan yaro ne yadda muka yi mukabara da shi ni ma na huta ba rubuta littafi amma dole sai na rubuta littafi akan abun da ya faru shi wannan yaro ina yawan gaya maka bai fasan me yake bane malam habibu fa rubutu yayi ya san matsalolin da na kawo ya gudu wai wannan yaron wawa shashasha wajen gare ni in ya isa ya zo Tunda ka ce kai ba za a yana ka ba to ka gaya mishi ni ba zan ƙara maka da shi ba ka gaya mishi mu tafi sarki zaki ko kibla fm guda biyu na ni su na sani dama uku na sani akwai kibla fm akwai isha fm akwai sarki zaki tunda kai ka ce ba za a naka ba to ka ce mishi mu tafi kibla fm ko sarki zaki amma ba wani mukabala da zan je in yi a tiktok tiktok ni ne ni ne ruwa da sai ni sati wata ma ban hau tiktok ba facebook kuma kullum sai na hau sai in yi wata ban hau tiktok ba me ruwa da tiktok a kawai kun gudu kai ma baka so yi ne saboda asirin ka zai tono za a daina karatu a shafin ka shine gaskiyar magana ai na ce ka lallabe shi ka lallabe shi ya yadda mu je mu yi ya ki yadda saboda me saboda kawai kunya za ku je baki daya eh, kai shafin ka zai mutu za ka daina samun followers masu zuwa suna sauron ka saboda an zo an kure malam in kuma ba haka ba dan Allah kai zuciya ka saka rana shi din a lallabe shi ko malam ko shi Ilyas din dan Allah ka lallabe wani a zo ai karatu a gawa zai ji kunya nan ta gaskiya kun za kuna ta wani kame kame kace kana wani hali daga nan zuwa wata ɗaya zuwa shekara duk sanda ka samu dama ka sanar da ni idan yanzu kana cikin wani hali daga nan zuwa wata ɗaya zuwa shekara ɗaya na ba da dama ka samu time ka saka mana ka kira ni ka kira Ilyas tun tunda shi ya ce ba zai bara bada to ka kira Ilyas din mu tafi shafin Isha FM sharaɗi na ɗaya idan na gaya maka in Isha FM ne mu je mu yi karatu in kuma TikTok ne to a hana malam karatu a Isha FM na Facebook ya dawo TikTok kenan. a babu yadda za a yi ya je Isha FM Facebook ya yi karatu wani kuma za a dawo da TikTok wannan ba zai yiwu ba ni na san me nake yi eh, na gaida kai Allah saka alkhairi kuma Allah ya fahimta da mu gaskiya Assalamu alaikum Malam Muhammad saurara ka ji daga baya ni ban gane ba wasu suke ban labari abunda Malam Ilyas yake so a je TikTok saboda ya samu followers ne idan aka je TikTok in mun je Isha eh, TikTok to zai je wani abun da TikTok nashi domin ya samu followers to ni ma yadda ya ce min ina neman shura ba zai je isha fm facebook ba to ni ma shuran da yake nema ba zan je tiktok din ba ai dai daga baya na gane in ba rashin gaskiya ba ga inda malami yake karatu ba za mu je mu yi ba sai wani saboda yana neman shura yana neman ɗaukaka jahilin banza jahilin wabi wanda ba abun da iya zan dai bidiyo kuma zan sake kuma na san za ka gani in Allah yadda ai ba shafin ku bane kar yake karatu ko to magana ya gare kar ka bari ai mukabalan gaskiya za ta bayyana duk inda take insha Allah na gaida kai sai an jima to jama'a eh, muka ce za bi audio yana da yawa amma akwai audio da yayi wani lokaci yace zai maka raddi she muka ce ba matsala cikin audio da yace zai ma eh, eh, zai ma shek raddi ce yayi zagi ya riga ya zage ka tukun kuma ya ce a bashi dama ya zo makarance muka ce mu ba mu dokan wannan ya yi zage na nan karara ya zage ka muka ce ya mu ba mu dokan wannan shi yasa tun da Allah ya sa ya je yi bidiyon sa amma Allah ya sa ya zai yi gaskiya ne ba karya zai yi ba wannan mu ba ruwan mu amma dokta abanin mu soke ka mu fara dokan kira ban sani ba kalman ka na karshe na malam Muhammad to kaji dai eh, yayi yayi kauyanci da kuma tufka da warwara <laughs> eh ya ce ya ce wai zan connecting TikTok to ni ban san ya ake connecting TikTok to TikTok at the same time wai wani ba shi <laughs> labari eh, wani ba shi wannan eh, ilimi eh an ba shi labarin cewa shuhura nike nima a TikTok <laughs> so zan je in connecting TikTok din TikTok din da ake yi to TikTok din Ramadan or Kakasu Ramadan ba zan iya ma abbara yadda ya faɗa ba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace to kaga kamar yadda na gaya wa 'yan uwa mas'alar da ya zo da ita mas'ala ce wacce take hafifa eh mas'ala ce mai saukin gasken gaske cikin minti biyu kamar yadda na yi bayani an riga an da mas'alan me yasa ibnu taymiya ya ce mutum zai iya cewa shi Allah ne ba tare da ya samu zunubi ba shine idan halin zuwa masa yayi Eh, idan halin zuwa masa yayi kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wanda yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka sai annabi yace akhfa min shiddatil farih sananin farin ciki ne ya bayi zuwa ga wannan mutumin yace Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka wanda wannan kalma ce ta kafirci to amma saboda tsananin farin ciki ya kasa mallakar kansa sai manzo Allah ce akhfa sanannan ayoyi na cikin alkur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wannan abu ne wanda yake mai saukin gasken gaske wanda an shayi an shayi muka ce to zo tiktok a maka bayani a baka karatun nan kyauta to ya ce ba zai je ba shi burin sa a hasko shi a isha fm ya zo ya yi abin da ya yi kawai a san shi saboda wata natija mutumin da ya ce ya bar isha fm to ai da sai ka je wani wurin ka yardin ai inda ka kira din inda sun dauke ka mutum da sai ka je can din kai karatun Allah subhanahu ta'ala ya samu dace malam Muhammad ina ga ban sani ba ko zan bujiro da abubuwan da nake so na bujiro a cikin karatun malam Allah ya saka wa malam da alkhairi kenan yau college kadan zamu doki mu je karasa to to shikenan to a da farko yan wa Allah subhanahu ta'ala ya samu dace ya kuma dora mu akan abin da yake daidai a malam yau karatun da ya mana ishara ne zuwa ga karerai wanda wato Amadu Tijjani yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa yayi da'awar awar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daidaita abinda mu a hadisai ya nuna ya fi komai falala domin afdalul zikir shine wato ainihin qira'atul qur'an kowa ya sani mafi mafi mafi girman abin da zaka yi na zikirin Allah subhanahu wata'ala mafi girman abin da zaka ambata wanda zai zai baka lada da harshen ka shine ka karanta alqur'ani kamar yadda nasoshi da dama suka yi ishara zuwa ga wannan haka manzo Allah ya karantar da sahabbansa haka manzo Allah ya karantar da waɗanda ya rayu da su a ciki akwai matarsa akwai yarsa akwai abokanansa akwai kowa kuma wa'annan suka yi dakon wannan abin suka rike amana suka gangaro har zuwa gare mu gashi nan mun sani to amma shehu Ahmad Tijani yayi da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bashi wani abu wanda kuma yake ya ma fi Alqur'ani. domin mafi yawan lokuta sukan yi wasa da hankulan mutane wajen ta'adilu da tafdilu idan aka ce musu salatul fatihi ta fi alqur'ani sai su ce su basu ce ba sun dai ce tana daidai da alqur'ani so shida to tambaya anan shine duk wanda ya karanta alkur'ani so dubu biyar da ɗari tara da casa'in da tara shi yana daidai da salatul fati hamsa shi ne a'a duk wanda ya karanta alkur'ani ya sauke alkur'ani ya yi hatima alkur'ani sau dubu biyar yana daidai da wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya baya daidai to wannan mai hankali ya kamata ya ba mu kamshi amsa ya gane wannan wasa da suke yi da kwakwalwar mutane na cewa tafdilu da ta'adilun nan wannan ba daidai bane to a daidai wannan gabar ne nake so na karanto inda suka ishara zuwa ga salatul fatihin ma ta fi dukkanin wani aiki gaba ɗaya gaba ɗaya ta ma fi dukkanin wani aiki da mutum zai yi idan mutum yana da jawahirul ma'ani a bugun darul fikir kenan ya duba wato ainihin shafi na hamsin da tara inda shehu Ahmad Tijani ya kawo wani magana yake cewa wa inna salatal fatiha lima ughliqa lallai kaga kaga salatul fatiha lima ughliqa afdalu min jami'i wujuhil a'mal wal ibadat ta fi falala akan dukkanin fuskokin ayyuka da ibada karatun alkur'ani ibada ne sallah ibada ne azumi ibada ne zakka ibada ne dukka salatul fatihi afdal gashi yanzu da ba ta'adili suke cewa ba ma cewa ta to yanzu gashi na afdalin ya fito ta fi falala akan dukkanin fuskokin ayyuka wal ibadati da dukkanin ibada kai wa jami'i wujuhil birri da dukkanin fuskokin biyayya ga Allah subhanahu ta'ala. alal umumi wal itlaq gamin su saki ba kaidi to shi yanzu sun tabbatar sun ce salatul fatihi ta fi dukkanin fuskokin ayyuka da dukkanin ibadoji da dukkanin biyayya ga Allah subhanahu wataala saki ba kaidi kan ma ka tsaya without limitation in turawa to wasa da kwakwalwan da suke da mutane cewa salatul fatihi ba su ce ta fi alkur'ani ba to ba ma iya alkur'ani ba ta fi dukkanin fuskokin ayyuka yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da al'ummarsa salatul ibrahimiyya da aka tambaye shi to ya za mu maka salati bai faɗi wannan salatin ba to yanzu me suke nufi kenan manzo Allah sallama ya ɓoye wa sahabbai ko da yake haka suka faɗa sun faɗa haka tabbas wanda zan karanto shi yanzu yanzu nan a in aka ƙara gaba kaɗan shafi wannan wannan shafin da nake karantawa ƙasa kaɗan a wato shi a Aliyu Harazimi yake cewa yake tambayan Shehu Tijjani wa hal kana sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallama aliman bi hadha fadl al fi waqtihi shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sane da wannan falala wanda aka jinkirta a lokacinsa ba a faɗe ta ba amsar da Shehu Tijjani ya ce sai ce kala na'am sai ce eh ya sani Shehu Aliyu Harazimi yayi mamaki yace to walima lam yazkuruhu li ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'ina to me yasa bai ambata wa sa ba a gare su yardan Allah gaba daya lima fihi min hadha alkhair alladhi la yukayyaf la yukayyafu saboda wannan alkhairin da baya iya wato ainihin kwatantuwa to sai shehu tijjani ya ce mana ahu amrani wai abubuwa biyu ne suka hana manzon Allah awwal na farko annahu alima bi ta'khiri waqtihi cewa manzo Allah ya san cewa lokacin an jinkirta shi ne Wa'adami adami wujudi man yazhar man Allah ala yadayhi wa adami wujudi man yuzhiruhu Allah ala yadayhi fi dalikal waqti da kuma rashin samuwar wanda Allah zai bayyana wannan abin a hannunsa a wannan lokacin sayyidina Abubakar bai kai Allah ya bayyana abin a hannunsa ba ko kuma shi manzo Allah ma tukunna bai kai ya gaya wasu sayyidina Abubakar ba bai kai ya gaya wasu sayyidina Umar ba bai kai ya gaya wasu sai na aliyu da suke jingina masa cewa shi ne farkon wanda aka fara bashi ilimin hakika ba bai gaya wa su su abu huraira ba bai gaya wa kowa ba sai shehu tijjani wai saboda manzo Allah ya san akwai wato jinkirtuwar lokacin da kuma rashin samuwar wanda Allah zai bayyana wannan abin a hannunsa ƙarya da yawa wanda Allah abu na biyu a sani daga cikin abubuwan da suka hana manzo Allah wai ambata bata salatul fati a zamaninsa annahu law zakara lahum kaga da ya ambata musu shi manzo Allah sallallahu da ya ambata musu lahum su ga su sahabbai hadal fadl azim wannan wato falala mai girma fi hadal amal qalil cikin wannan dan karamin aikin la talabu minhu an yubayyinahu lahum to da sahabbai sun nemi manzo Allah ya bayyana musu li shiddati hirsihim ala alkhairi saboda tsananin kwadayin su ga alkhairi walam walam yumkin zuhuruhu fi waqtihim kuma ba zai yiwu a ce bayyanar wannan abin a cikin lokacinsu ba falihaza lam yadhkuruhu lahum dalilin haka ne manzon Allah sallallahu bai ambata musu ba kaga nan ana tuhumar manzon Allah subhanallahi da khiyana ana tuhumarsa da ya ɓoye wani saƙo Allah subhanahu ta'ala yana ma manzon Allah umarni cewa ya wa rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata ka isar da duk abinda ma nan daga cikin alfazul umum ne duka aka ce duka ba a ce a rage wani abu ba idan da hassalatul fatihi da wannan falalin da suka bata tana da girman daraja kenan su da abubakar sun yi asaran wannan darajar su imamu malik sun yi asaran wannan darajar su imamu bukhari muslim da sauransu duk sun yi asaran wannan darajar al'ummomi da suka gabata sama da shekara dubu ɗaya domin shehu tijjani an haife shi ne dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin har ya girma har ya samu wannan abin kenan duk wa'annan al'ummatan gaba ɗaya subhanallah ilzamin maganar su shine manzo Allah sallallahu ya boye musu wannan abun mai alkhairi sai ba mu karshen zamani wannan ya dace da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya dace da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya dace da abinda manzo Allah ya ambata a hajjatul wada na shi yake cewa Allahumma hal ballagt Allah shin na isar sabai suka ce eh yace to Allahumma fashhad to wallahi mu mun shaida manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isar da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da isarwa ya wato ainihin bashi ya isar ma wannan al'umma shi yasa ma ayan alqur'ani ta sauka cewa al yawma akmaltu lakum dinakum yau an cika muku addini wa atmamtu alaikum ni'mati duk wani ni'imar da Allah subhanahu wataala zai bai wannan al'ummar. ya bayar ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi sallama kuma ya isar so saboda haka wannan ba iya ƙarya ba ma har da tuhumar wato ainihin ingancin wato ainihin gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wato ainihin isar da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da ya isar akwai maganganu da dama amma zan tsaya haka tunda mun abin nan sosai Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu taɓewa ya wato ainihin sa mu rika ganin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mutuncin wani manzon Allah ba ya kiyashe mu daga wayannan abubuwan da malamai suke karanto mana ya wato ainihin saka musu da alkhairi ya tsawaita mana rayuwansu ya ƙara musu lafiya da imani ya albarkaci zuri'ansu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya Allah ya saka da alkhairi um shek gabaninmu da ke wani kira um, Ban sani ba ko kana da mudakala cikin maganganun ah, Malam eh, Dr. Idris ba. game ah, <clears throat> kamar yadda ni na nuna gaskiya wannan mutum dai ba mutum ba ne wanda na fahimci wanda ke son ah, gaskiya ga ainihin wato abin da yake bukata yana da wata manufa ta daban saboda haka ire-iren su duka ba mu son mu yi amfani da domin wannan tasha abin da muke yi abin ya kai musu inda ya kai shi yasa suke son dai dole a zo ga wannan tashar domin a dagule wannan karatu da muke wannan shine manufarsu saboda haka duk wanda ke zuwa da irin wannan manufa gaskiya ba za mu iya saurare sa ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dokta Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi baki daya malam Muhammad kai ma Allah ya saka maka da alkhairi wannan ne shine zalim da zai yi na'am zamu To, muna godiya shek Allah ya karba. Za mu dauki wasu callers kadan don Allah jama'a ku yi hankuri mun shigo late. shi yasa mun kuma da sa'ayar sauri don Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kwala sunan ka daga nake kiran kuma ba mu jin ka da kyau akwai hayaniya wurin ka kwala Malam Muhammad. Na'am, sunan ka daga nake kiran. Assalamu alaikum, Malam Muhammad. Ikon Allah. Sunan ka daga nake kiran. Yanzu ana ji na? Malam Muhammad. Na'am, yanzu yayi daidai. Suna na kaki su Ramadan. Na, To, duniya na jinta. Wato, ina da maganganu sosai akan wannan kabiya ta aka ɗauko. To, cikin minti biyu. Da farko dai ne wa malam Allah ya saka masa da alkhairi. Amin. Da wannan ƙoƙari da yake yi na karatu. Da kuma Allah ya sanya a cikin mizaninsa. Amin. Da farko ‘yan uwa abin da ya kamata mu fahimta wannan shafi na Isha FM. Ko shakka babu Malam Muhammad yana iya ƙoƙari wajen yin adalci wajen duk wanda ya zo ya zo ya yi karatu ba zagi ba cin mutunci ba cin zarafin wani. Kamar wata tasha ce na ƙoƙarin a fito da gaskiya yadda take. wannan bawan allah da yake so ya shigo yake so ya zo ya karatu to kaga tun farko da ya zo kamar yadda malam Muhammad ya nuna ya yi bayani sannan kuma yake haɗawa da zagi kaga kenan in an zo karatun ma watakila zagi zai kuma wannan kuma galibi shi ne abin da ya nuna mana a zahiri abin da su waɗannan mabiya ɗariƙa suke ƙoƙarin yi su sauke mutane daga doron karatu su tafi su kai mutane inda za a koma zage-zage da cin mutum. to mu abin da muke faɗa a nan wajen mu ba za mu yi zagi ba kuma ba za mu yarda da wanda zai zo ya zagi ba amma idan dai idan dai ya zamana idan dai ya zamana za a zo a yi karatu inda ya zama da za a zo a yi karatu ba tare da zagi ba ana ba da shi ya zo ya karatu idan ya zo ya karatu za mu samu mu mudakala mu shigo mu tattambaye shi wasu abubuwa da zai kawo ya kare shi kenan shi ne abin na ɗin kuma dama taken shafin nan shine gidan hujja hujja ka ta kwace ka To amma su ba haka suke so ba so ce a zo a yi ta hayaniya wannan shi ne na farko. Abu na farko abu na biyu shi ne Malam Habibu Jibril alhamdulillah yana yin karatu babu wani da za a turo daga cikin tijjaniya wai da zai zo ya ce wai kai tsaye kawai zai zo ya mukabala da Malam Habibu eh, Sheikh Habibu Malam Habibu ba zai yi ba karatu da malam yake yi haka za mu ci gaba da kan karatu in ma an gama wannan littafin akwai wani littafi da malam zai kuma sawa a ci gaba da karatu ana wayar da kan al'umma mu dama a sunna abin da muka fi shuhura da shi abin da muka fi fito da aƙidan mu da shi shine karatu karatu shine kawai a buɗe littafi a nuna baƙi, a ja baƙi, a karanta a ce ga abin da Allah ya ce kuma idan ka koma za ka ga wannan hadisin yadda aka faɗa ga kina idan ka koma za ka ga ayan nan da aka faɗa haka magabata suka fassara ta to saboda haka ba za mu sauka daga kan wannan manhajin ba wannan manhajin mun ga cin nasararsa mun ga amfaninsa karatu za mu ta yin karatu amma idan wani ya shigo ya ce yana neman muƙabala da malam habibu shi kenan ya faɗa amma mu za mu kalla mu ga a cikin ɗalibai a cikin waɗanda suke wane ne wanda za a sa shi ya zauna da shi ya mukabala da shi kenan idan ka ce lalle kana so kai mukabala akan wata wata matsala da kake so lallai lallai a tabbatar da ita ai ba ba matsala yanzu misali kwanan nan ai an yi mukabala da mai barota mai barota Kano ya shiga fa yana ta shele yana ta ambata sunayen mu yana cewa mu fito ina wane ya fito ina wane ya fito wanda da ni niyya ta ma ban yi niyyar a abin nan ba in ma da za abin nan wallahi tallahi mun san mu muna selecting mu ce wane je kaka tinkaruwa ne to kaga daga ƙarshe muka ce malam anas je ka tinkare shi ko kallon fuskan mu ma ba a wajen ba amma duniya ta ga yanda malam anas ya kasa kasa da shi kuma Allah ya nuna gaskiya aka ce ya kawo dalili bai iya kawo dalili ba to kuma abin da yan ɗariƙun nan ba sa ganewa duk lokacin da za mu zauna muƙabala da kai mu fa ba wani abu muke bukata ba in mun ce shehin ka ya ce kaza za mu ce maka ina shehin samu wannan magana daga wajen sahabbai daga wajen tabi'ai ko da Alƙur'ani ko da hadisi ba za ka iya kawowa ba to saboda haka wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ina gaya muku malam habibu in kaga ya zauna da wani mukabala sai da wani babban malami na ɗariƙa to za mu masa a matsayinsa na babban malami a ɗarika, to sai mu masa alfarma mu ce to ga babban malami malam habibu ku zauna mu manyan mu ne fa suke fitowa suke bayyana wannan aqidar ta ku karya ce yanzu ku je ku samu kuna da manyan malamai idan sun isa rubutun da malam habibu ya yi ai gashi nan ya yaɗa a duniya wani daga cikin malamanku da yake yin rubutu yake ɗaukan alƙalami ya yi rubutu ga malam ɗahir bauchi nan ga malam sharif Sala nan ga nan, duk ga su nan kuna ji da su su ɗau rubutu ku gaya musu dan Allah su ɗau alƙalami su yi wa malam habibu rabbi su ce abin da ya faɗa ba daidai ba ne idan an isa shi ne kawai abin da za ku yi idan kuma suna ganin ba za su iya ɗaukan alƙalami ba su zo su tinkare shi su ƙure shi a nan wajen wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa inda wannan abin da aka faɗa ba daidai ba ne, wallahi makare zai fito ya zo ya ce zai ƙura bala habibu amma sun san abin nan daidai ne kuma sun san abin nan haka yake ba wanda zai iya tinkara waɗannan abubuwan saboda haka duk wani yan hayaniya da zai zo da duk wani yaro da zai fito ya ce wani za a zo a yi mukabala a'a don kada a ce ba a kula ka ba a mukabala muna da yara mu ma muna da ɗaliban ilimi wanda sun taso za su tinkare ka mu tura su za su yi mukabala da kai wannan shi ne saboda haka maganar wani ya ƙara shigowa nan shafin ya ce zai mukabala da malam habibu wallahi kada ya kara kada ya ƙara kada wanda ya ƙara ba wani dalili malam habibu karatu ya zo ya bayar saboda haka mu muna da tsari a cikin abubuwanmu akwai malaman da muka ware su karatu suke bayarwa idan wasu babban malamin ku ya fito za mu iya barin su je su tunkare shi amma kawai haka su daren kawai ka zo baka san ma ina ilimi ya tinkara ba baka san inda ake bambance tsakanin abubuwa na ilimi ba ka zo ka wahalar da babban malami a ba zai yi ba wannan Allah ya sa mu dace wannan shine abin da nake so na abin malam malam malam malam Muhammad na'am shi wannan mutumin ka gaya masa in zai zo ya yi karatu ko raddi zai zo yi akan karatun malam habibu ya zo amma kada ya zage-zage ya zo ya yi wallahi mu ba ma'ana ba malam ya zo ya yi amma banda zage-zage don ba zage-zage ake yi ba an kawo abu ne da aya da hadisi an rufe su an kawo maganganun shehunansu shehunsu ya ce Allah yana cikin gumaka kuma yana magana da harshen bishiya duk sun faɗa gashi nan ƙarara sai muka ce ga aya ga hadisi abin nan ba daidai ba ne kai sai ka zo ka fito mana da jawabi mana haba ya za ana magana ta ilimi yanzu ba wannan duniyar fa canja ba lokaci ne da za a kai mutum zawuya a gaya masa abin da aka gaya masa a ke kuma sirri ne kada ka gaya wa kowa ba haka ba ne wannan lokacin ya wuce in za ku fito ku amshi gaskiya ku zo ku amshi gaskiya in ba za ku amsa ba dan Allah ku kyala al'ummar musulmi su saurari gaskiya su fahimta duk wannan abin da mutanen nan suke yi karatun nan da ake ya tayi musu da hankali ni kaina akan wannan karatun na malam habibu wallahi na amshi waya ban san adadinta ba wannan ya bugo wannan ya bugo wannan ya bugo to karatu ka hana karatu littattafan malaman ku ne suka rubuta littattafai suka yi muku wasiya suka ce in sun bar duniya ku kare littattafan kun kasa karewa dole ku kyale mu mu karanta mu baya mu gaya mutane gaskiya amma wallahi waɗannan littattafan da aka rubuta aka saba wa alqur'ani aka saba wa sunnan manzon Allah wallahi ba za su karu ba wallahi ba za su karu ba akwai wani babban shehun su da yake gaya yake cewa shehu Ibrahim har nasiha masa yana cewa in akwai lokacin da za a zo ana hujumi akan sai kare shi amma yanzu ba su iya zuwa su kare ba da kunne na yana fara yana cewa in lokacin ya zo ya kare shi ba za su iya zuwa ba su ma sun san ba su rubuta abin da yake daidai ba saboda haka wallahi karatu za mu ci gaba da karatu in kun isa kuma ku je ku ɗauki kitabu tauhid littafinmu ne na Muhammad bin Abdul Wahab ku karanta ku cire gashi inda kafirci yake a cikin kitabu tauhid ku je ku ɗauki aqidatu tsahawiyya ku je ku ɗauki aqidatul wasiqiyya da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ga littattafan mu nan in kun isa ku zo ku sa ku karanta mu littattafan ku muka ɗauko muna fede muna muna karantawa haba ai wannan abun ba shi bane wallahi malam malam malam malam Muhammad duk wanda ya zo ya ce zai zai sa aqida ah, kitabut tauhid ko usulus salasa zai yi raddi a kansa don Allah ka bashi dama ya zo ya yi mu aka muke nema ba ma bin kowa ba ma bin Muhammad bin Abdul ba ma bin Ibn Taymiya ba ma bin kowa manzon Allah muke bi waɗannan da kuka ga muna ɗauko littattafai su muna istishari da su su ma sun bi manzon Allah ne sun kare sunan ne Allah ya sa dace wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa Allah ya saka da alkhairi barakallahu jama'a mun doki mutane kadan mu duba mu da sa'aya ku yi hankuri lokaci ya riga ya wuce insha Allah assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad na'am da wa sunan kargan da ke kiran sunana babu daga nan bakatul mukarrama Malam Misba Allah ya kiyaye ka duniya na sauraron ka. Amin ya rabbul alamin ma'ana Muhammad ina gaida kai na fatan alkhairi Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi. Amin amin tare da kai amin amin. Allah ubangiji ya bar mana Isha FM gidan hujja. Hujjanka hujjanka hujjanka. Ina gaida kuma babban malamin mu malami a sunna uba Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi. Amin. Yawwa ne Malam Muhammad eh, lokacin da zan yi ana akan magana da malam ta masu dokon shi akan makabila, da malam ya haƙuri da yin makabila da kowane ne akwai ɗalibai waɗanda yake duk mutum makabila yake so kaga ga Idris Ilyasu Idris na farko zan fara da shi ga malam Sadira Biyu Alkanawi ga malam Kakis ga malam Anas ga malam Al-Ilmu Zainat Albata malam ban sai ya makabila ba malam yayi rubutu yayi karatu magana ta riga ta kare aikin da malam yawa sunna ba sai ya tsaya ya mukabala ba yanda yake kare sunna Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi Allah ubangiji ya biya shi aikin da yake ya isa wato suna so ne su zo su bata wa malam karate shi mu kuma ba ma so idan mutum ya doko wa malam waya ya ga mutum mai kirki bane mutum yana zaki ko yana faɗin magana kawai ya rufe waya shekara ya shekara mare shi karatu ko ba a dainawa ni abin da nake so in cewa malam kenan Allah ubangiji ya sa malam ya dau shawara ta Allah insha Allah amin amin amin Allah ya yawa bari mu kwala insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mu kwala sunan da ke kiran Malam Umar kana magana da Abdul Musul daga Yazalla. Kamala Basir muna jinka. Mm, da farko yana muku fata alkhairi kuma ina mai karsa ban gaisuwa ga malam. Ana malam na. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Na'am amin amin. Kai ma malam Muhammadu, mai isa kama Allah kama ka alkhairi da wannan aikin alkhairi da kuke yi dare da rana. Amin amin. Allah wangiji ya nuna mana gaskiya kuma ya mamu ikon banta. ya nuna mana kariya mu fahimci cewa kariya ce kuma imam bai kwan guje mata yan uwanmu wanda suke da niyya kyakkyawa da zuciya mai kyau suka buɗe kuma suke fama su fahimta Allah ban ubangiji masu ikon fahimta wanda kuma wani gilli ko wani ra'ayi na zuciya da suka zuciya ya sa suka kulle zuciyarsu suke kare ayyukan barna kuma ba su mutane su fahimta Allah ubangiji ya san yadda da su. Allah gidi in masu shirya ne Allah shirye su amin amin mm, Allah gidi ya sa a tashi lafiya na kira wajen mu in fata alkhairi ne kuma in muku addu'a ta alkhairi Allah ubangiji ya ka da alkhairi amin muna godiya Allah ya saka assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Muhammad na'am sunan ka daga na ke shirin sunana Abubakar Abdullahi daga Kaduna Najeriya to malam Abubakar duniya na sauraron ka Alhamdulillah. Malam Muhammadu Allah ya saka muku da alkhairi da kai da malam. Allah ya sa aljanna ce makoma. Amin amin amin. Allah ya raba ku da sharrin masharanta Allah ya kare gaban ku da bayan ku gaba ɗaya kai da malam muna muku fatan alheri. Amin muna godiya Allah ya sa. Malam Muhammadu wato a shawara da Allah ga malam da Allah duk ko da a personal waya ne wani ya bugo masa waya ya saboda akwai masu yin da sun bugo maka waya sai su yanki wani abu su dinga jefa shi to da Allah malam kawai da ya buga waya ya ji mutum ba wani maganar kirki bane ko wani abu malam kawai da Allah a gaya malam da Allah kada ya dinga sauraron irin wayannan domin su yanzu so suke diski dagula wannan tasha ne wannan tasha sun tabbatar gaba daya duniya babu mai karfinta an dai a duniyar hausawa ne wanda ake hausa da ita dai saboda haka sun san duk inda za su je ma ba inda za su je su nemi wani sunan da suke cewa za su suna nan suke so dai nan da suka ba su so kuma nan dole nan suke son shi saboda haka ina muku fatan alheri Allah ya sa a tashi lafiya Allah ya tsare mu da sharin masharanta amin muna godiya malam Abubakar Allah ya saka da alkhair bari mu je kola na gaba assalamu alaikum <clears throat> wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Muhammad Isa Afi an gida hujja hujjanka hujjanka hujjanka Allah ya saka maka da alkhairi sunanka daga nake kiran mu sabi umande Allah ya kiyaye kuma da sabi Allah ya kiyaye ka Allah ya ki mana malam Muhammad ina mika babbar gaisuwa ta zuwa ga malamin malam malam Jibril Allah ya saka masa da khairi da wannan jihadin da yake yi Malam Muhammad a wancan odiyon da ka saka na wancan bawan Allah da yake maganganu akan Dr. Idris Ilyas Idris ba na ji ya jingina ma eh, Dr. Rizu wata kalma da yake wannan kalma kalma ce ta zagi da kuma cin mutunci ya kira shi jahili haka ne ko? To kaga Malam Muhammad ai duk wanda ya kira ka jahili a zahirance ai yana nufin baka san me kake ba idan aka ce jahili kalma ce ta cin mutunci da zagi ba haka ba ne? To tunda zagi ne wannan kalmar kuma jingina ta ga dan wani abu ne mai muni kuma mai zafi to shehu ibrahim ya ya jingina ta ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. ya kira manzon Allah jahidi to dai wannan ina ba da sakon ne dan ya ji in dai har kiran wani jahili zagi ne shi a gurinsa to shehu ibrahim ya kira manzon Allah jahili a cikin tafsirinsa fi bi tafsir juz'i na uku shafi na ɗari da goma sha shida zuwa na ɗari da goma sha bakwai. Shehu Ibrahim a ƙarƙashin wannan ayar da Allah yake faɗa a cikin suratu Yusuf na hannu na ƙusu alaika a hasanar al-qasas bima auhayna ilayka hadal qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin Allah yana cewa manzon Allah na hannu na kusu alaika a al-qasas mu ne muke ƙisanta maka mafi kyawun kissoshi bima na ilaika na abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka hada alƙur'ani na wannan alƙur'ani wa in kunta min ko da ka kasance kafin sauka alƙur'ani lamin al-ghafilina kana daga cikin ainihin waɗansu suka gafala akan wannan kisa. to shehu ibrahim da ya zo fassara wannan ayar sai ya ce ai aljahili na bikai bi khabri yusuf wai manzon allah yana daga cikin jahilai akan labarin annabi yusuf to kaga wannan kalma kalma ce mai muni nan babu wani malamin tasirin duniya da ya fassara ma da ya fassara wannan aya ya jingina nama manzon Allah kalma ta jahilci in ba shehu Ibrahim ba in ka duba tafsirin Ibn Kathir yadda Allah ya faɗa al-minal ghafilin shi ma haka ya faɗa haka limamul qurtubi da sauran malaman tafsir duk haka suka faɗa amma shi anan sai ya ce ai annabi yana daga cikin jahilai to kaga wannan kalma Allah subhanahu wataala shi kan shi bai amfani da wannan kalma ba ya jingina ta ga annabinsa domin da al da a ce kalma ce mai kyau to da Allah shi ma da ya zo anan da zai ce laminar jahilina amma sai Allah ya ce laminar gafilina to amma shi sai ya canja sai ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahili wannan kiran abu na biyu malam muhammad waɗannan waɗannan yaran suke shigowa suna ƙoƙarin yin debate ko mukabala da malam malam ba sa'ansu su bane kuma ba tsaransu su bane na yin mukabala akwai sa'o'insa waɗanda suke su ya kamata su fito su tunkari malam yi mukabala da malam amma ba sa fitowa sai suna ɓoyewa to irin eh, waɗannan ne malam muhammad ya kamata kuna inviting nasu su zo su tinkari malam domin su kare abun da malam ya rubuta a kan littattafansu idan za su iya wanda kuma hakan ba zai karu ba babu wani ɗa da tijjaniya ta haifa da zai iya kare tijjaniya a kan zargin da ake mata na abin da aka rubuta a shi littattafanta malam muhammad daga ƙarshe tun da har suna son a ci gaba tona musu asiri to mu littattafan malam ma da ya rubuta kaɗai sun ishe makami a kansu Shehu Tijjani akwai wata magana a nan da yi don ya yi da'awar cewar babu wani da ya isa a cikin mazaje ya sa sahabbansa aljanna ko da sun aikata kowane irin laifi face shi kuma in ka ce babu wanda ya sa ya saka sahabbansa a cikin aljanna to wannan ya haɗa har da annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa a cikin littafin Jawahirul Ma'ani idan an duba juz'i na biyu shafi na ɗari da saba'in da shida Shehu Tijjani yake cewa laisa li ahadin min rijali wai babu wani daga cikin mazaje an yi dakhila kafata ashabi aljanna da zai shigar da dukkanin sahabbansa a cikin aljanna bai bigairi hisabin ba da hisabi ba wala iqabin ko uquba walau amilu min dhunubi ma amilu ko da sun aikata duk abin da suka aikata na zunubi wa balagu min al ma'asiri ma balagu kuma sun kai makura ga aikin sabo na abin da suka aikata na sabon yace illa ana wahadi face ni ni kadai wato a ranar alkiyama yace babu wani mutum da zai iya sigar da sahabbansa aljanna face shi to in ka ce kuma babu wani namiji da zai shigar da sahabbansa aljanna wannan ya hada har da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma shi ya ce ranar alkiyama shi kadai yake da damar ya tattaro ga baki ɗayan sahabbansa ya shigar da su a aljanna duk ko irin abu suka aikata na laifi shi zai saka su aljanna kaga wannan yana nuna kenan ya mafi manzon Allah matsayi a gaban Allah ranar alkiyama wanda wannan magana tana nan a cikin jahilul ma'ani kamar yana na faɗa ya aka duba juz'i na biyu shafi na ɗari da saba'in da shida za a samu wannan magana akwai maganganu da yawa da dama da waɗannan mutanen suka yi na ƙarerayi suka jingina ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu abin da muke so waɗannan yaran sun mutu malam Muhammad ka ban mu da su mu ne daidai da su ba ma sai malam ba mu in mu ne ɗaliban ɗaliban malam to ka ban mu da su kawai mu zama maganin su wallahi malam Muhammad da fata Allah ya tashe ku lafiya Allah ya ƙara malam ilimi da fahimta Masha Allah. Muna gode Allah ya saka da alkhair eh, Jama'a mun doki mutane uku mu dasa aya ku yi hankuri eh, dangane da lokacinmu Allah ya saka da alkhairi. Eh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Mu je na gaba na farko ke ga Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Na'am kola sunan karkan na ke kiran. Ana magana da dan uwa Abdulkadir Hussein. Yana Abdulkadir Hussein sauraron ka. Hujjanka, hujjanka, hujjanka. Yawwa, hujjanka ta kwace ka. Isha FM, a bar masa hakkisa. Hakkisa ne, a ɗaukaka shi sama, Masha Allah. Mala Habib, Allah ina muku fata alheri. Ina muku addu'a sosai Allah ya tara muku hakuri. Waɗannan abubuwa dole ne ya tashi Malam Muhammad. Wallahi mun ji abubuwa babu dadi. Har mun ji zage-zage babu dadi Malam Muhammad. Wallahi dukkaninmu a Isha'i ma wallahi ya taba mu. Eh, ya taba mu dukkaninmu. Saboda haka muka ji wani abu hakan nan yana bata mana rai sosai. Eh, ballantana ku da aka turo muku waɗannan abubuwa kaga babu dadi kuma dole ne amma bishara ne malam Muhammad da malam Mala Habib wallahi babban bishara ne nake baku eh, amma kafin ma ni baku ku bishara ku da kanku kun sani wallahi Allah ne ya albarkaci wannan Isha FM Allah ya Allah ya kara masa albarka albarka ne Allah ya sa wa Isha FM kaga karatu na shiga abu na farko kenan malam Habib kuma waɗannan da littattafan da ya rubuta Allah ya masa baiwa na rubuce-rubucen littattafai akwai waɗanda wallahi malam sun shekaru aru-aru ba su taba irin wannan rubutu ba kuma ba za su yi ba har suna nan da ransu ba za su taba ko littafi kwara da ba za su iya rubutawa ba amma Allah ya yi wa malam baiwa ya yi wannan rubuce-rubuce shi ne yake bata musu rai wai za su yi mukabala da malam a'a malam muhammad ina baka bushara shi wannan mutumin da ya ce wai zai mukabala da malam a malam habib ga ni na ni na amsa mukabala malam iyas ma ya fi karfi shi ni na amsa mukabala malam muhammad in za ka yi magana da shi a nan za a zo a yi mukabala a isha fm ne ko a shafin sarkin ka ni na an shi mukabala za ka yi magana da shi malam muhammad na hada ka da shi shi ma yana bi in ya isa ya ce kamar ya an shi mukabala kuma ya kawo maudu'an da za a yi magana a kai ni na an shi mukabala duk wani mai malam ya fi karfin sa in ya ce dole dole ne zai yi mukabala da malam to abin da muke cewa je kawo sharif sala ya je kawo shi sharif ibrahim je kawo shi ko professor makari shi mai je kawo shi su ne suka dace da malam amma shi saboda waɗannan yara mara mutunci wai za ga shi ma odun da ya yi odo guda biyu gan da ya yi abubuwan da ya faɗi a cikin audio ma da Allah mutanen da kuke saurara a kasa me kuka fahimci akan su ne kawai suna so su hada eh, su hada fitina su hana malam karatu kawai abinda wallahi abinda na danci kenan suna so su hana malam karatu Malam Muhammad na kawo wasu abubuwa abin da karatun nan malami amma saboda rashin abin da ba lokaci ba zan tattauna akan wannan ba shi yasa wannan sako ne nazo zan kawo wa al'umma waɗanda suke saurara malam ba zai yi komai ba malam Ilyas ba zai yi komai ba malam Dr. Idris Ilyas ba zai yi komai ba muni muni almajirai kanana mu da muka dace da waɗannan mutane in ya kama a kan kauna wato a yi da kare in ya tashi a jefa wato a yi duro to shi ke shi a gama gaba da matasa ne an fahimta amma ba za a yi da malam ba saboda suna neman hanya su hana wannan karatun da yake shigowa sa na gode sosai malam Muhammad Allah ya kara muku hakuri malam Habib Allah ya kara muku hakuri ya kara muku lafiya insha Allah na gode sosai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi jama'a bari mu doki na biyu she mu duba mu da aya na biyu ke ga assalamu alaikum assalamu alaikum salam barka da malam habib na'am da ma sunan karkara assalamu alaikum alaikum assalam da ma sunan assalamu alaikum salam malam habib barka da Allah muna kokari fa alhamdulillah na magana da Kamalu ne daga Abuja Malam Kamal idan kana jin kana jin mu ta wurin don Allah ka kashe na'uran. A'a. Ikon Allah. Malam ya sauka. Bari mu duba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Mana Habib barka dai. Amma alaikum salam Malam Habib barkan ku dai. Barka da Malam Kamal. Ina magana da Kamal daga Abuja. Na Malam Kamal duniya na jin ka. To ubangiji Allah ya wannan ta sha albarka. Amin amin amin. Ina gaida babban malamin mu. Malam na jin ka insha Allah. To mu da mun kira ne ko da mu godiya ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Amin. Ya masha Allah. Na gode Allah ya saka. Za mu doki na ƙarshe jama'a ku yi hankuri na ƙarshe ke ga duba mu da sa'aya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad. Na'am sunanka daga na ke kira. Eh ayi hakuri Sabi Omanda ne na dawo ne Malam Muhammad just a minute dan Allah. To muna jinka. Akwai wani poem da na so in bayar to sai na manta ban ba da shi ba. wato tun da har mutane suna neman mu ci gaba da tona musu asiri insha Allah ta'ala za mu taimake su gurin tona musu asiri kuma kar su ga laifin mu su ga laifin shehunan su da suka rubuta littattafai suka ba su duk abin da muka faɗa mu mun karanto a cikin littattafai ne babu daɗi babu dagi mara Muhammad yanzu idan muka duba a cikin littafi mai suna aljami'u bidurul ulumil fa'ida min bahari kutubul maktum juz'i na biyu shafi na ɗari shida da hamsin da shida. Shehu Tijjani a ciki ya yi bayanai da dama daga ciki ka gani a doron ƙasa. To Allah ne ya tajalli a cikin ma'ana Allah ne ya bayyana a cikin wannan halittar. Da siffofin wannan halittar da sunayenta gaba ɗaya siffarta ta Allah ce sunanta na Allah ne ga abin da ya faɗa ya ce inna adwaqal arifina fi zawatul wujudi annahum yarawna a'yanal wujudi kasarabin biki'a waton yace yana daga cikin mafi dandano na arifai fi zawatul wujudi a cikin zati na halittu annahum yarawna a'yanal wujudi wai su arifai suna ganin ainihin halittu kasarabin biki'atin kamar kawalwainiya da ya tafiyar bisa ya ce fama fi fi wujudi kullihi illa Allah ta'ala ce babu wani abu da ke cikin zakin halittu ga baki ɗayansa face Allah ma'ana duk wata halitta da ka gani a doron ƙasa to Allah ne a cikin cikinta ta'ala maɗaukaki yace tajalla bi ha Allah ne ya bayyana da surar wannan halittar wa asma'iha da sunayenta assalamu alaikum na malam muna jinka yawwa shehu tijjani yake duk wata halitta da gani a doron ƙasa to shehu abun nan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya bayyana a cikin zatin wannan halitta yadda suwari ha da surata wa asma'i ha da sunayen halittu ma'ana duk in ka ga wata halitta in ka ga ɗan adam mai suna yanzu misali kai malam Muhammad sunanka Muhammad Ibrahim to kai ɗin. Allah ya yi tajalli Allah ne ya bayyana da siffarka kai din da kake nan yanzu ne akan kujerarka ta aiki kai din Allah ne sannan sunan naka Muhammad ma sunan Allah ne sai ce wa ma samma illa asma'uhu wa sifatuhu babu wani abu face sunayen Allah da siffofin Allah duk abun da ka gani in ka ga dabba ko akuya ka gani sai tijjani ya ce Allah ne a cikin wannan akuyar sa'annan siffar akuyar siffa ce ta Allah sannan sunan akwai suna ne na Allah kaga wannan yana tabbatar da aƙida ta wahadatul wujud aƙida ce ta babu komai babu kowa sai Allah subhanahu wataala wanda yake wannan aƙidar aƙida ce ta kafirci wa Allah subhanahu wataala sai ce fa zahirul wujudi suwar fa zahirul wujudi suwar al-mawjudat yace bayyanar Allah subhanahu wataala shine sifofi na halittu ma'ana duk wata halitta da ka gani a doron ƙasa to Allah ne wannan halittar nan sunan wannan halittar sunan Allah ne to kaga wannan wannan shirka ce kuma kafirci ne ga Allah subhanahu wata'ala ka ce wai duk wata halitta da ke yawo a doron ƙasa Allah ne ta jalli ma'ana Allah ne bayyana gare ta yanzu malam Muhammad su a nasu a tauhidi ko a nasu ainihin aqida da ake cewa kowa Allah komai Allah suna ƙoƙarin su kare ba zai karu ba domin shehunan suka rubuta a cikin littattafansu malam muhammad daga karshe saboda lokaci jama'a suna kira kaga kwanan baya za ga duk malam ya zo wajen mukaddima malam habibu ya zo wajen mukaddima yana yawan kawo maganganu yana cewa yana daga cin aƙida ta ainihin 'yan ɗariƙun nan su ba su yadda Allah ya daidaita kan al'arshi ba su yadda Allah yana sama ba kai yake ba misali yake cewa idan ka je makarantar yan ɗabi'u yanzu idan ka tambayi yara ko ɗalibansu. ka ce na Allah Zan ce maka Allah yana ko ina to wannan aƙida wato an kawo ta ne a zukatan yaran domin a kore maganar Allah a tabbatar da maganar Shehu Ibrahim Inyas yanzu Malam Muhammad idan muka duba a cikin littafin Shehu Ibrahim Inyas na Siriyar Tafsir juzi'i na uku shafi na ɗari da goma sha shida zuwa na ɗari da goma sha bakwai. Shehu Ibrahim ya tabbatar da cewar ayar Ƙur'anin da Allah ke cewa Ar-Rahmanu adal Aishistawa ya ce ba Allah ba ne da ta kan al'arshi ruhin manzon Allah ne da ta kan al'arshi ma'ana al'arshin Allah ba Allah ba ne a kansa manzon Allah ne yake kansa ga shi nan zan karanto a daga cikin littafin fidiya da tafsir juz'i na uku shafi na ɗari da sha shida zuwa shafi na ɗari da goma sha bakwai ga abin da shi bayan yake cewa yake cewa wa ruhu hatamil anbiya'i yace ruhin cikamakin annabawa shine annabi Muhammad yace sakan al'arsha shine yake zaune akan al'arshi ma'ana manzon Allah ne yake zaune akan al'arshi malam Muhammad in ka tuna akwai wani malamin su da yake Jos ana kiran shi Sheikh Haris Jos watannin baya da suka wuce ya yi wa'azi inda yake tabbatar da wannan aƙidar yake cewa saman al'arshi ubangiji ma ba Allah bane a wurin manzon Allah ne to yana abin da ya karanta ne a cikin littafin Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ne ya fara faɗa yace ruhin manzon Allah ne yake zaune akan al'arshi yace wa hadar ruhu yace wannan ruhin na manzon Allah allazi sakana al'arsha wanda yake zaune akan al'arshi yace huwa al-haqiqatul muhammadiyya shine haƙiƙa na muhammadiyya ma'ana shine haƙiƙa na ne muhammadu huwa ma'ana ar-rahmanu ala al tawa la ilaha illallah yace wai wai wannan ruhin da ya zauna akan al'arshin Allah na haƙiƙatul muhammadiyya wai shine ma'anar maganar Allah da yake cewa ar-rahmanu ala al-arshi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malama ka ji irin wannan shirka da kafirci ar-rahmanu ala al-arshi mai rahama Allah subhanahu ta'ala ya daidaita kan al-arshi haka Allah fa ya faɗa amma don su tabbatar da aƙidar cewa Allah na ko ina to bari a kore ma Allah abin da ya tabbatar wa kansa sai a ce ai a rashin nashi manzon Allah ne yake akai ba shi ba to saboda haka shi yana ina sai a ce yana ko ina sai yake ce alladhi ata'abal ulama'a wa lam yafhamuhu wai fassara wannan kalma ta ar-rahmanu ala tawa wai tana ba malamai wahala sun kasa fahimtar fassararta shi kaɗai ya fahimta kenan sai ya ce a khatamal anbiya wai ran cikamakin annaba shi ne muhammadu ya ce wa huwa alladhi stawa ala al-arshi shine wanda ya daidaita kan al-arshin Allah kaga wannan magana na rinci Allah duk wanda ya da ita a matsayin aƙida wallahi ya kafirta ya kafirta kada an yanki dan Allah ya ce mana ar-rahmanu alal aishistawa amma yau an samu shehu Ibrahim ya fassara wannan ayat da cewa ruhin manzon Allah ne yake kan al'arshin Allah ba Allah bane ke kan al'arshin sa malam Muhammad bismillah fa irin wannan aqidu har za a ce a zo a wasu kariya aqidar da ke saba al-qur'an da saba maganar Allah kuma wani ya fito ya ce har zai ba wannan aqida wallahi duk wanda ya da wannan aqida ta cewa Allah ba shi ne ke sama da arshin sa wanzu Allah ne ke sama da arshin sa wallahi tallahi ya ta to don me domin su ɗaliban nasu su tabbatar da maganar waliyin su domin su dan ɗariƙa in kace masa annabi ya ce shehu ya ce to na shehu yake bi to yanzu ga Allah ma da kansa ya tabbatar wa kansa abu amma shehu ibrahim ya kore kuma sun bi shehu ibrahim sun kore na allah shi yasa in ka je eh, makarantu na islamiyya sai ka ji ana koya ma yaran su allah na ko ina ma'ana allah bai kan arshi domin in su da allah na sama da arshi sun ta shehin su tun da arshin allah ai yana sama qur'ani ya tabbatar hal yanzu illa an yi a aikatu wa qudiyal amru ila allah tujawal umur qur'ani ya tabbatar da ubangiji ta'ala yana sama hadisan manzon allah sun tabbatar amma me sai suka yi magana waliyin su suka kowa da wannan maganar bai karshe malam sai yake cewa wa arwahu ulul azmin wa alwa wa arwahu ulul azmin rusuli wa kuma rayukan ma'ana rayukan manya daga cikin manzanni adal kursi shi ke kan kursiyin Allah ma'ana ka san akwai inda Allah ce wa shi a kursiyi hussamawati wal ard a cikin ainihin a a bakara Allah ya ce al kursiyin Allah ya yalwaci dukkanin sammai da kasai to sai ya ce wai ba wai ma Allah Allah bane a wajen kursiyin a'a waɗannan manya-manyan manzannin Allah ne su ne suke kan alkursiyin Allah shi ko manzon Allah shi yake kan al'arshi to shi Allah yana ina sai a ce maka yana ko ina a ka hujja Allah na koyan kuma babu ta sai a kama kwana kwana kwana kwana kwana kwana da ƙarshe sai suka yi maka ai a ko ɗan tijjaniya malam Muhammad daga ƙarshe malam Muhammad na ƙarshe kin zan faɗa insha Allah akwai ɗan tijjaniya kwanan baya da na yi magana shi ta wayar ta wayar ta waya muke magana da shi akan akan maganar da malamin su da yi a Ghana ta cewar ana iya ganin Allah a duniya da muke magana da shi sai ya magana a cikin ainihin a littafi na ɗalibi Taimiyya taimiyya littafin da malam Lawal yake karantawa yake cewa ai an faɗa a cikin littafin ibnu taymiya ma ya ga Allah wa hatta mahbuban ta'ala sifatuhu ibnu taymiya ya ga Allah miye miye miye ina kokarin in bashi amsa da magana ta ibnu taymiya daga cikin majmu'ul fatawa amma yake datsin wayarsa to malam zan karanta wurin just a minute ma bai da tsawo zan karanta aqida ibnu taymiya akan ganin Allah a duniya ibnu taymiya ma ya yadda ana ganin Allah a duniya ko bai yadda ba zan karanta daga cikin littafin sa majmu'ul fatawa in aka duba shi juz'i na bakwai shafi na ɗari da hamsin da hudu ga abin da ibnu taymiya yake faɗa yake cewa man qala minan nasi yace duk wanda ya faɗa daga cikin mutane duk wanda daga cikin mutane yace innal awliya'a wai waliyai aw gairahum ko wasunsu yara Allah bi ainihi fi duniya wai wani waliyi ko wani waliyi zai iya ganin Allah da idonsa a duniya ibnu taimiyya ya ce fa huwa muftadi'un wannan mutumin dan bid'a ne dalun kuma batacce ne malam kaji aqida ta ibn taimiyya akan ganin Allah fa yace duk wanda yace ana iya ganin Allah a duniya wanda yace wani waliyi ko wani waliyi zai iya ganin Allah a duniya to wannan mutumin dan bid'a ne kuma batacce ne yace mukhalifun lil kitabi wa sunna mutumin ya saba wa alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah yace wa ijma'i salafil umma kuma ya saba wa ijma'in magabata na kwarai daga na al'umma yace la musamman idan da'au innahum afdalu min Musa idan suka da da'awar wai sun ci annabi Musa fifiko dan shi bai ga Allah ba amma su sun ganshi. shi yace fa inna haula'i waɗannan mutanen yustatabuna ana neman su tuba za a kira su a ce su dawo su tuba su dawo su dawo zuwa musulunci yace fa in tabu in sun tuba shikenan sai a bar su wa illa in sun ki tuba kuma kotilu a kashe su to ga Ibn taymiya ya tabbatar da aqidar cewar ba a ganin Allah a duniya har yake cewa wanda ya ce ya ga Allah a duniya za a kira shi zuwa tuba idan ya tuba a kashe shi kuma sai wani ya zo sai ba Ibn taymiya ya ga Allah sun rasa inda za su kama Ibn taymiya ne malam suna ta tageta Ibn taymiya amma ya kasa kamuwa a gurin su domin Allah subhanahu wataala ya kare shi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun wannan shi na takaice malam Muhammad Allah saka muku alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah amin Allah uh, jama'a nan za mu zo karshen dokan kira shek ba da ba ta lokaci ba za mu baka wani minti daya uh, ka bar mu da sakonka na karshe insha Allah uh, bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah abin sako na karshe dai suna kira zuwa ga al'umma a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ma kiran mutane da su yi riko da ɗarika kowane mutum daga cikin makhluqat da cikin halittun Allah ba wani mutum da muke kira zuwa ga ɗarika wani ɗarika wani abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a cikin alqur'ani wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah ce wannan ita ce hanya ta madaidaiciya ku bi ta Allah ce wala tattabi usula kar ku bi an hanyoyi saboda haka duk wani mutum da ya kago ta hanya a ce hanyar wani hanyar wani idan kana son rahmar Allah ka kaurace ma wannan hanyar ka tsaya ga hanyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akan ta da shi da sabansa Allah ce fa tafarraqa bikum an sabili za su raba ku da hanyar Allah zalikum wasakum bi wannan shine abin da Allah ya muku wasiya da shi kun tattauna wa da za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo kuma a tsaya akan akidar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke a kanta na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita saman al'arshin sa daidaita wadda ta dace da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan littafin sa da kuma sunnan sa bisa da manzo sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata na kwarai sannan malam Muhammadu Ibrahim da ku da sauran waɗanda ke kama muku ga ayyukan kuma muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi da masu saurare mu baki ɗaya Allah ya saka mu kowa da alkhairi na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana baki ɗaya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka gaba aljanna ita taimako makoman mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk